shan taba da kuma shan barasa suna da haɗari ga lafiya kada ka yi addu'a domin sassauƙar rayuwa ka yi addu'a domin ƙarfin jure rayuwa mai cike da wahala wannan labari ne akan wani matashi wanda yake shawo kan matsalolinsa ya kuma yi nasara a rayuwarsa ta hanyar samun ƙarfin gwiwa daga bursili ke kan wata ke sauri halama baba ya dawo fa ta Baba bai ka kawo min? In ban kawo komai ba ba za ka mu oyoyo ba kenan ko? <laughs> Kana ji ko yaro na? Littafin encyclopedia na kawo maka. Zai maka amfani sosai wajen bunƙasa ka. Eh, ga wannan ma. Na'urar lissafi ce ta musamman. Ko lissafi mai tsauri ne kan taimaka maka wajen warware shi. Ni kuma bai ka kawo min baba? Ga naki ya tsana na siyo miki ai. Ya ba siyo min na'urar lissafi ba. Ga ta sai sai dinga baki aro. Baba kullum haka kike sai ka ta siyo masa abubuwa ni kuma baka siyo min. Haba ke koyar. Dan wata. Saya mana ki ji gan wata. A'a dan uwa, yaushe ka zo ne? Zuwa na kenan zauna mana. Na yi bincike ne akan daukar ɗalibai a makarantar gwamnati ta Delhi. Banda maganar kuɗin makaranta. Kafin sa dauki ɗalibi sai ya ci 80 bisa 100 a jarabawar makarantar da zai bari. Ya kake batun kashi tamanin dan uwa? Sama da 90 yake ci fa. Baba, ni ma ina so a sani a makarantar gwamnati ta Delhi. Yar baba ai so nake zama mai mukami saboda haka a makarantar zan sa shi. Baba ni ma mai mukamin nake so in zama. Idan ya zama fake kin zama kanwar mai mukami. wannan shine irin zuba tunanin masu matsakaicin karfi dole ba sa bambanta yaya wajen soyayya amma an fi haɓaka maza amma fa dan uwa ka san cewa burina ne na ga na zama mai mukamin gwamnati amma saboda halin rayuwa hakan ta gagara wannan yasa na tsaya wa ɗana domin shi ya zama kanwata ga sunan nan duk ke karɓa a ni ba na so haba kanwata na ce maka ba na so na ce ina son zama mai mukami an ce kai ne zaka zama makarantar gwamnati ta delhi ma an ce kai za a saka komi sai kai Mai gida? Hmm. Shalelan ka jiya kwana sai tana kuka. Tana son karatu sosai. Me yasa ita ma ba za ka sa ta a makarantar ba? Ke a ganin ki ita ba na bukatar ta kasance a wannan makarantar ne? Ita soyayya huruminta a zuci yake. Iya aiwatar da abu kuma huruminsa a ƙarfi yake. Ke kin san ba ma da ƙarfin da za mu iya sa duka su biyu a wannan makarantar. A wannan hali ya muka iya. Buri, ina nufin muradi. Uwa ita take aihuwan da, ilimi kuma ya bada ma'ana ga rayuwar wannan da. saboda haka kowane mutum ya kamata a ce yana da buri a rayuwarsa satish na malam me burinka na zama injiniya malam jita na'am ke me burinki buri na shine na zama likita kartik buri na kan wata ta zama jami'ar gwamnati kai shiru me ma'anar wannan talatin da biyar a lissafi ashirin a turanci jimilla kuma talatin. Baba duk karatun da ne baya shiga kwakwalwata. Baya shiga kwakwalwata ni za ka ga wannan maganar mara kunyan yaro. Haba haba da kasa ya kake dukan yaro kamar sanka. Wani irin sare ne ban yi akan wani yaran ba. Na guguta da daɗi ba daɗi na sashi a makarantar gwamnati ta Delhi. Sai ya zo min da wannan makin gare kan wasa nan tamanin da biyar bisa ɗari ta ci. Yata zan mai rike makarantar gwamnati ta Delhi. Za ki zama mai mukamin gwamnati. Kin ji? Yaro, kana jin ba daɗi ne babanka ya dake ka sosai ma kuwa kawo to shine naga kana dariya eh na san cewa kai yaro ne mai hazaka sosai gaya min gaskiya akan ka. baba baya da karfin da zai iya samu a wannan makarantar mu biyu shine naga in dai har ina so wata ta samu to sai dai in fada jarabawa da gangan kawo dan Allah kada ka gaya baba gaskiyar magana kaji Ki sauri mana yanzu fa mota za ta zo. Ina hanzartawa. Yau 'yata za ta fara zuwa makarantar gwamnati ta Delhi. Kada ki damu dan kin ga kanki a sabuwar makaranta. Ki sa wannan gashin dawisa a littafin ki, gwamnati ki za ta rike karatu. Nagode yaya. Dama rayuwa ka kenan ai. Karshen ka girma gashin tsuntsaye za ka dinga sayarwa a wajen fitilun bada hannu. Wawa kawai malo. Baba sai na dawo. Lafiya ya ta. Sai na dawo. Sauka lafiya. daga hannun ya isa haka da kai karatu tukuru da kai ne a cikin motar can maloho kawai dan uwa mu je yayin da kowa yake neman cika burinsa kalilan ke iya tsayuwa domin dafawa al'umma kuma kai din nan zaka kasance a wani babban matsayin da ba wanda zai iya riskarka ta yadda duk sa'ad da baban kai ganka sai yayi alfahari Duk da muna zamanin sauri, me yasa ya rubuta maka da wajen zaman tattauna aure yalla ba kai ba kace goma ka zo kace sha biyu kuma ka zo kace sha ɗaya. da yake mu ba ma wani abu shine muka yi sauri muka zo ita kuma tana wajen aiki ga shayi na lokacin sha ya wuce to biskit fa ciwon suga gare ya zo a lokacin sa yauwa ga tana ai ta zo shalele sunan shi baburawo mataimakin kwamishinan yan sanda a badlapur sannu Yawa. Sunan Tariya, ƴar wata ce. Duk da cewa aikinta ya shafi na'ura ne tana matukar kauna 'yan sanda. Wannan ya sa ta ce in za ta yi aure to ɗan sanda za ta aura. Na turo maka bayanai a kaina ba? To me ra'ayinka? Ganin ki a WhatsApp sun burge ba kaɗan ba. Na gode. Zan so maka wasu 'yan tambayoyi a bainar jama'a in dai hakan ba zai zama matsala ba. Duk tambaya ki an wata zuciya bude gaba burawo, ina son haka. Da fari me yasa ka shiga hukumar 'yan sanda? Saboda kuɗi. Ba wai saboda kishin aikin ba ne? Kishin ganiya, ba yana dagewa motsa jikin safiya da kuma atisayen horarwa ba ne dan kawai na sa kayan aiki marasa daɗi a jiki da kuma takalma masu cin kafa ba dan kuɗi nake yi su me su sai aikin yan sanda a wasu sasoshin shigar da ƙara ake kai rashawa waye sa shigar da ƙara muddin yana sashen yaƙi da rashawa to kare eh kare wasan na'ura yake bugawa yaro na mayan abin ne na fahimta motsa jiki ba na wannan hamagon ba ne da za ka kama mai laifin fyaɗe na dalhi ɗin nan me za ka masa farko zan tambaye shi nawa ne aljihunsa sannan sai in kwamishe su duka daga nan kuma sai in ce masa kare sake hakan na nufin kenan ko numfashi ba za ka yi in ba karuwa a ciki shakka babu abin da na zo na ma wani aikin rijista ne wace rijista kenan <laughs> kyakkyawan tambaya wani tsohon minista ne ya tambasa farantinsa a kasa sannan ya lafka matarsa jikin magoda abinci bai daɗi ba cikin ikon Allah sai aka kawo al'amarin gabana saboda bari da ne magana ta sharuwa an bani fili ta dubu wasa ya zo ƙarshe kayi wasa mai kyau hamago <laughs> taimako <laughs> me ke faruwa ne ke na roƙi ka da Allah ka mun yarda san ya kunce kai baka ji bane da nace ba wace zan wani sai ita ina zan yi ita kai kai wani ba kai mana eh riba ta ga kuma garin ka sada kai co da ne eh. dalilin fara ne na roƙi ka ce baka mun ka layo a ka ce baka daga na kaji da Allah 4 3 Kai, na aikata laifuka bila adadin, kwamushe mutane ba yau na soma ba, amma ba wanda ya taba tare min gaba ka ji ko? Kai kuma ka sani da zaran na halarci waje, duk wata munamuna da ta danganci karya doka, killace ta ake yi a boye ta daga na Idan ba haka ba kuma, ba sakamakon da ake samu face su burbuɗa. na ya hau kanka tun sa'ad da kai barazana ga wata yarinya a makarantar mata ta kaci guda to yanzu ka shiga hannu magana ta isa to nawa ne farashin ka faɗo kamar ya ka faɗa abin da kake so kamar ya kenan malam na cika ka faɗa na da kake so kai dangina ne da zan nemi wata bukata a wajen ka eh kai ku share hanya ba za ka fahimci karsashi na ba har sai na kundume ma naka malami lokacin auren saura minti nawa minti biyar cip cip yalla bai cikin mintuna biyu zai fice bar amarya da yake iranin tasa ce yaushe ba na saba lokaci malami kana da ratar mintuna uku mun gode sosai sai mu ci gaba da shiri na ce ba labai ka gaban jini labai dan yarinya ta ce ba za ta bi ka ba sai kai mata barazana da ruwan batar haka ake yi zan jin dafa gaba kuma ta nemi gafarar ta labai kamar ya kenan ina nufin zan jin durkusan dafa gaba kuma ta nemi gafarar ta labai kamar ya kace za mu je gaban ta labai mu ma rufe sukokin mu da takalma yanzu ka faɗi magana da na gane aiki na kayan suna jikina a shirya komi da komi kenan ya zama laifi dan dan sanda ya samu kuɗi kamar yadda bai zama laifi ban aka maske ka da dutse eh, eh, eh. ma'anar dan sanda ƙwarin gwiwa da jajircewa dan sanda shine wanda aikinsa yana yi ne domin al'umma shirman banza wannan wata sabuwar ma'ana ke ba hukumar yan sanda alamu sun nuna zama da ke zai gurbata ni sai an jima kada ka sake dawowa watsatsi kawai a irin wannan anya zaki samu dan sanda mai nagartar da kike nema kuwa me zai hana kuwa kawo ga misali nan yanzu ka gani jikinsa ne adireshin kayan 'yan sanda aikinsa kuma shine samfurin jajircewan ɗan sanda a gimse ɗauka tai mai gida david hurumin ka faɗa ne ni ne mai bada umarni ni ne zan ce abu yayi to ai kenan sai ka faɗa wannan ka ce yayi Allah bai kai sauke ni mana abu yayi kyau bursili nagode barka ka ga mu shan wasan eh wani tsalle fa kawai san bada ni cikin lokaci kaɗan na hau ƙololuwar sama mutum casa'in za a samu irinsa kuma a wajen kallon majigi tafi ba kai ko shi ko david za a yi wa ba wannan jarumin buramaji za a yi wa maza ci gaba wannan ɗan asara ne a'a yalla bai don kuntata wa mutane ne gaskiya kai na gode yalla bai ba komai bursili bai babaji buramaji ne na gama wata ɗauka mai hadarin tsiya ina son kwalbar whisky. Zancen banza! Kai baka jin kunya ko? Bursuli ya sha wahala ka ce kai ka sha? Kai maza wannan! Eh, to ya labe. A baba jiba da kai bane, ni da wani mace mataimakin David. Kai eh, zauna, sauri! wato kana ji jarumi da mai bada umarni sai wahala da ni suke sannan ga kai ma ka zo a makare dama ina da hawan jini da ciwon suga kamar ya kenan na ce maka yana da hawan jini da ciwon suga kamar ya kenan ah, dan Allah roƙonka nake kada ka tara min takwakiya shugaba yanzu kan ka samu lambar daidai um, um, na gode bursili shashashin can sun je har makaranta sun ba kan wata hakuri kana ji ko ba kanwar ka kadai ba kanwar wani ma ba za sake takala ba David Master. Ah. Kasancewar zan fito da fim so nake gaba da al'umma ta kasance a kage. Ban san me za ka yi kuma yaya za ka yi ba amma ni dai kawai fim din yayi ka tayi. Jijiyoyin kallo ya dame yayin da suke kallo. Duk wani kundi kuma fim din ya ragargaza shi. Hmm, gaba da labarin fim din Sharmi amma wai shi a ragargaza kundi. Kai Bruce Lee. Yalla bai. wannan kaftin da na hada nake so ka nuna wa mai bada umarni kamar ya kenan wato yaro na so nake kaftin da na koya maka ka nuna wa mai bada umarni Yawwa, yanzu lamba ka ta fada gaskiya na gode Bruce Lee da mun mutu dabi dinnan da mun shiga cakwakiya kamshan da sai bayan sati za a gama shi saboda kai an gama shi cikin kwana hudu saboda haka wannan kyauta na baka sannan wannan kuma kudin ka ne kai na gode labai fatan alheri godiya labai kai na ce ba kai ba za ka ci wannan ba na sai wa kanwa na'ura ne to wannan fa na kodin ne. da ya bude wuta a Grand Palace yau ɗaya ne daga cikin yan kungiyar Al-Jihad. A wannan bude wuta mutane shida ne suka rasa rayukansu. Bukatar su ita ce su cutar da tattalin arzikin kasar India. Za mu kama duk mai hannu a cikin wannan kungiya. Za su ɗanɗana su Na gode. dole cewa 'yan masana'antar fim da yawa sun ci wannan kyauta ta Padmashri amma kyautar da mai gidan mu Jairaj shugaban kamfanin magani na Vasundara Pharmaceuticals ya ci ta musamman ce shi babban mutum ne ba kai dan yana sarrafa magunguna domin kawo ƙarshen miyagun cututtuka da suke addabar al'umma ba a'a har da kasancewar yana kula da ma'aikatansa tamkar ahalinsa babbar sa'a ce ita wannan karamawar da muke ga shugabanmu mai sanya mu alfahari yanzu yallaɓai zai jawabi yallaɓai gare ka ina zuwa ko gwamnatin ƙasarka ka ta baka kyautar farmashiri duniya kuma ta baka sanayya amma babbar bukata ta ita ce tunawa da kuma martaba kowane ɗaya daga cikin ku saboda haka a gani na abin da ya fi dacewa a yanzu shine na mika wannan karamawa ga mai gudanar da masana'antar mu wato Rama Chandra Rawu. madam karama kuma gare ni. Malam da Rawu, shekaru 25 ka bayar na rayuwarka ga aiki wa kamfanin nan namu. a bisa karramawar da aka yi maka farin ciki da mutane suka nuna ya nuna cancantar ka don Allah ka karɓa. Dawinki yana nan da abin ya fi daɗi. Gaskiya fi gashi ya rasa. Har wa zuwa yau karramawar da aka yi min jiya ji nake tamkar mabarki wallahi. mu ma dai haka muke ji kam wanda aka ba kyautar fa da mashiri daban wanda aka karrama kuma daban karrama na aka yi bisa aikin da ne tukuru na tsawon shekaru kamar ya kenan karrama na aka yi saboda zunzurutun aiki tukuru da na aiwatar wajen gudanar da masana'anta oh haka ne shakka babu domin sai da aka shafe mintuna biyu ana yi min tafi ba gautawa karo na farko da aka masa tafi a cikin shekaru hamsin gaba ɗaya daga hankalinsa tafi irin wannan ni kullum ake min saboda tsalle-tsalle da fashe-fashe har na kan gajimani to an gaya mata fofin iri ɗaya ne amma ai ƙara iri ɗaya ce su da ƙara iri ɗaya ce amma martabar al'umma ta bambanta dama yanzu zaka sauke taurin kanka da sai in yi magana wa mai gidana ko a baka mai kula da wajen ajiye kaya ko kuma a baka jami'in fili iyaka ka ya kanta amma dubu takwas za a baka tsalle biyu da fasa gilashi su uku a rana dubu goma suke kawo min a haka ma bayan an biya ni kuɗin aiki na ne kuma ba a rage mana kuɗin aiki eh babu kam amma wata ran ai a rage ma hannu ko kafa to dana da ka zaba hanyar da ba ita nake so ba gaba ɗaya sabga ka ta sane min rufin ka ɗaya ya shigo min cikin gida na, ba zan lamunta ba ƴan mata ka biya na'am kawo je kasancewar baki nan dan ai kayan ajiye wannan gidana ce a baki Ya yi me wannan? biya ce ta ci na'urar laptop a gasar kacici kacici. <laughs> Abin da ban mamaki yaya, duk wata kyautar ta kuma sai ta biyo ta hannunka. <laughs> Na gode yaya. Gasar da kika ce da ki me kuma na gode masa. To ai ni ne na kai ta wajen da aka yi kacici kacicin. Kai ajiye ta kawai kai. yanzu tsawon shekaru ashirin kenan ina tuka ta ga cimma burinta ai ya kai maka sani tun ina yaro ni ma haka nake in ci kyaututtuka irin spencer kilina leza da sauransu amulu ita ta gado kwakwalwas ɓarai kuwa wato akwai ka akwai basira sai aka yi ya to in haka ne ka gaya min ba tare da juyawa ko tambayar kanwa ba waye shugaban kasar mu shugaban kasar mu abdul ah kamar abdul kalam kake so ka ce so nake da ce abdul kalam ne ya sauka yanzu kuma pratiba eh, kamar ya wai pratiba fatir kake nufi ina nufin mutum yana buƙatar ilimi irin na wannan to kana da wani ilimin ka faɗa mana eh, eh, to da irin wani kwakwalwar ka za ke zama mai mukamin gwamnati da kakai na raye na sanda ya rataye kansa ya mutu eh. yayi wallahi na sani sosai kawai ta tsiya kamar shi yasa aro rudar da kai ashe ka gane yaya ka biya ya kike lafiya galau yaya sani yaya yawa sani kartik ya dai kawu ya naga kun zauna haka kamar idan ana tattauna a wasan kwaikwayo din nan yanzu ma an je talla ne baba na ajiye abinci a teburi magunguna suna gefe dan Allah kar ka manta ka sha to ba komi to sai an jima kawo yawa sai an jima an jima yaya ka kalle shi ka koyi yadda da ya kamata ya kasance yana kula da mahaifinsa da kyau bayan yana aiki da mutunci amma ka ai shi ke wanke waɗannan nasa kaya kai zaka wanke min nawa kan me zan wanke ma kaya kai ku daina wannan abin kamar yara mana ka biya ya batun shiga ki makarantar rawa academy cewa suke da matakar wahala shiga wannan makarantar daukar dalibai a hannun babban sakatare yake ni kuma bana da hanyar da zan tutube shi ka san yadda zaka yi ka same shi ma in dai ka biya ta samu ta shiga makarantar tamkar ta samu wannan mukamin gwamnatin ne yalla bai nan kwa yalla bai ba zai ganka ba tafi wani tambaye ka waye jarumin ka a fim ina da hanyar da za ku dauki hoto tare da shi yawa yalla bai yalla bai kanwata tana shirin rubuta IAS tana da matukar kokari yalla bai kaga takaddunta zaka gamsu me kake bukata ne ma to yalla bai in kai magana za a dauke ta a makarantar Rahu Academy dan Allah yalla bai masu kokari irin ta da yawa suna layi suna jira babu sauran gurbi ku je kawai yalla bai dan Allah yalla bai karka ce haka yalla bai in jarabawa za a mata in ma tambayoyi za a yi ba komi duka za ta amsa kai karka ishe ni ku bar nan wajen yalla bai kanwata ɗaliba ce mai nagarta saboda haka ba zan bar nan ba sai ka sa mata hannu direba tare mota Oh, to shi kenan, zan musu magana. Sai anjima. jima. waye wannan ni ma madan ban san shi ba ya zo wajen mai gida ne akan nema wa kawansa makaranta tun da safe kenan ko abinci bai ci ba duk wata magana da za a gaya masa yan iya ji tafi ofishin 'yan sanda. To ka zauna anan ko? Ina zuwa. Wayo yaro! Wayo nana! Ba Yo! Halo? Da gaske? Gaske na farin ciki yalla bai. Shalele? Na'am baba. Saboda kyan takardunki suka yi, an baki gurbi a makarantar Rawa Academy. Shekaran jiya kin ci na'urar laptop da kwakwalwarki, yau kuma kin samu gurbi kyauta. Yayin da ke kina tunanin yadda zaki faranta wa babanki, shi yana can yana kokarin kure mahaifinsa. Ubangijin da ya bani ya tamkar lolon kohinor ya fudda zakka hanyar bani wannan malo. Bruce Lee da tikar aiki, wani gajo da karɓar kuɗi. Kai me kace? A ni da wani ne a waya. Bace daga nan. Maloho kawai. To ai kenan za mu tafi tunda an samu gurbin ai shi kenan gurbin da Sura Iris Bruce Lee ya rasa ransa akai. Me kace? Magana da gaskiya anti. Na gode yaya, gode sosai. me kuma yi da kiyo wani gode masa to ba ni ne da suke mata takardar ba ko ba haka ba kanwa da ko dan titi aka biya shi zai iya dan titi zai iya kai ma zaka iya amma ba zai biya bukata ba albarkar hannuna ce karan lacan basirar ta ce barin jin gaya babban kin je yarinya barka dai kawo karan lacan hamu to ai kenan ya zaka ta jurar zagi ai sai ka fito ka gaya masa duk abubuwan da kake yi ko ohoho mama baba budi ɗaya gare shi a rayuwa kanwa ta zama mai mukami da gominsa mu bar shi samu hakan koyaushe na ga babanka kishi nake ji dan nan me yasa mama saboda shine rayuwarka ke ma wato masta, yanzu fata mukar kanwata ta zama mai mukamin gwamnati ce to kaga yanzu kenan a sanadiyar kanwarka makabtan za su samu gidaje a kauyen fem kaga ke sai a baka bima <laughs> master ah. jarumin mu muna taya kamar na buramaji nagode kai sun ce ta kare mu cewar na faɗi a yanar gizo-gizo har cewa suke na koma sai da filaye amma da fim da ɗaya mashe gidan sanda an baro miliyan ɗari biyar na rufe bakin magauta sannan na san kamo kyauta Don nina sanadiyar haka ba. Kamar ya fa? Mu ne sanadiya. Ka samu lambar. Karsashin samun wannan kyautatawa. Sanadi ya kasance. Uban daba baba ne. Uban daba baba kuma? Warai kuwa idan ya mani tafin ka zanen hannun sai ya sauya. Idan ya dungura kanka kuma kaddara ka sai ta sauya. ya rike na koyi na kaddara ta da ta tabe zuwa nasara ta ta rikide jinjina ga uban da baba mu da muka daukar da rayukan mu dan aikin shekin shi da kirawar baba dan shi bai san me halacci ba bai kuma san karamci ba wani sanadin wannan nasarar kuma Eh yawa yanzu ya faɗa yanzu. Kana zo wajen yanzu. Kaka ta mu niyamma. Kakar ka kuma? Kwarai. Ita ta yi ta min addu'a dagawa lokacin da na faɗo. Haka ta koma cin abinci sau ɗaya a rana. Sauran lokuta biyu kuma ta ci kayan marmari. Dama tsohuwa mara haƙora idan bata sha kayan marmari ba gobe ba za ta ci. Bare ma kakar wannan tsohon ai ta zama kakar kaka kenan. Amma yan labai Brahmaji, kaftan da ke cikin fim ɗin, shi ya sa fim ɗin ya karɓu. Har da yawa suna cewa Danja David shine Sila. Me za ka iya cewa dangane da wannan magana? Yanzu kan ai dole sai ya faɗa. dan ja David ko tarkace da wani kadan cikin sa ba abin da iya sai shan kankana duk kamce na ni na tsara ka ji ba amma an ce yan kasada su suke duk wata kasada ba wasu yan kasada ba igiyoyi sai kwarewa jinjina ga uban daba baba wato amma tsaron lemu kenan ya bawo. gaba ɗaya zuriya wannan mutum shi ne kar ka karasa ga Bruce Lee wata yarinya mai suna Riya ta daura daukar ka saye da kayan sanda a Facebook mutane da yawa abin ya burge su ana ta magana akai dan kawai ta suna ni sai ta sana shakwakiya dubu adireshin ta Bruce Lee ka shaidin ka zama irin wanda ake wanda suke amfani da abu su jefar. Kai ne ka zuba ido. Kar kai la'akarin wata mace ce kawai ka mazge Ko ya nema sunanta. Riya. Kai waye Riya nan? Kai jarumin na sanda. Yana bai ka tabbata ka sa hannun gwamna nake so. Kai kai guda ka ta. Ina Riya take? down, tell me what you gotta keep me away from all Keep it on, break it down, what you're waiting for Baby girl, let me tell you this, you broke my Wayo Allah, kamar a mafarki wallahi Ni babbar masoyiya ka ce Muna samu mi bacci har da mun shari saboda ire-iren 'yan sanda kamar ka. Kamar ya kenan? Ina nufin muna samu isasshen bacci saboda tsaron da kuke bamu. Yaya mai mai ɗaukar sarki kai kai kai ku dame shi ku kyale shi. Yala mai ina so mu gura muku wani abu zo don Allah. Ke ke. Wasan na'ura muke haɗawa kuma kai muke so mu sa a matsayin jarumin. kamar ya kenan kamar superman da spiderman kai ne jarumin wannan wasan na'ura dan ka zo ne ma akan gaba kasancewar muna neman turo maka gaggesa amma me ya kawo ka ne yanzu domin ki sha san bare bare yana eh? nufin domin ki sha tambayoyi eh? ke ce kika daura dauka ta a facebook ba me ya baki wannan tunanin ai shi irin wannan tunanin cikin sauki yake zuwa wa mutum hmm. irin wannan ɗauka koyaushe ne ake samun ta. Ina. Ta musamman ce shi sa na ɗora. Ah to yanzu yan sana suka ga wannan ɗaukar ya kenan to. Hmm? Oh Wato shi constable ɗinka ya damu ne saboda kada ɗaukakar ka ta janyo manyan ka da kai ko? A da constable na mata kama? Allah sarki yarinya tana nutsuwa kaɗan za ta gano gaskiyar al'amarin. Wannan wasan na'ura zai kammala nan da sati guda ne. Mhm. Ya kamata ka zo wajen wallafa shi. Za mu ɗauki salfi? To ayi kenan. Bismillah. Abun mamaki, mu da muka zo musu burbuɗe ta, garin ya bakin yaki buduwa. Wannan shine raunin mata da ake faɗa. Ai raunin nata ne yasa na kyale ta. rainin hankali ne ko a haka fahimta? ina jin karabi yalla bai ba alaka tsakanin harba-harban da aka yi a Grand Palace da wannan kungiyar wani babban shiri aka hada yalla bai ina da hujja wannan maganar ba ta waya bace kana yana halin yanzu ina secondary band. to yanzu yanzu nan ka zo cocin alwal yalla bai gaya mun to yalla bai Deepak Raj shi ya shirya wannan harin ina hujja take kai hakuri rabi a nawa gana aikin ɗan sanda matakai uku ake da matakin farko zafi sabon jini mataki na biyu mukan zamo masu taushi ka gane mataki na uku rashin kunya sai mu ji ba cin kunyan yin abu ni na mataki na uku ne ni kuma nawa ganin ɗan sanda shine mai kare martabar hukuma ba tare da yadda ko da wasa ya tauye ta ba ko da a wani mataki yake kuwa dama na yi kokwantan ka tunda kace mu hada nan wannan yasa ban zo da hujjar ba dole sai halaccinsa ya fita da jini a hakan ne gaskiya za ta biyo jinin ta fito ku tafi da shi sako ga mahaifinsa cewa aiki ya kai shi wani waje kuma zai dawo nan da kwana goma matarand wannan al'amari ne mai tsamanin gaske ka tabbatar da cewa ba wanda ya kai hankalin shi kanmu wannan bina da ake taya a facebook na me ga wasu hotuna nan wannan wasan na'ura da za a shirya a kai na fa karsashin masoya gaskiya daban yake kaga ita fa ba masoyiyarka bace masoyiyar kayan yan sanda ce kana cewa kai ba dan sanda bane to zaka gani sama zaka ji an yi da kai karalla can ko ya akai masoya masoya ne ka ji ko hmm. kaga ita ce ma take kira na to ai kenan ka dauka Halo? Halo yalla bai kana ina ne? Ina wajen kapce ne. Kapce kuma? Ina nufin kapce da masu laifi. Musayan wuta. La zan ya zuwa? Na dade ina so in ga abin ido da ido. Mai bada umarni ba zai yadda ba. Mai bada umarni? Ah, ina nufin o kana nufin mai bada umarnin yan sanda ko eh kin gane kuwa yalla bai ina so mu yi wata yar magana ne da kai dama ni ma ina son gaya miki wani muhimmin abu Yawwa, to da kyau sai mu haɗa a gandi cafe da yamma muna tattarawa zan zo tattarawa kuma a ah, ina nufin muna kwamushewa zan zo idan muka kammala kwamushe miyagu oh to da kyau sai an jima sai an jima Bruce Lee, ni ma zan bi ka. Wani maloho da kai? So nake idan ka gaya mata gaskiya daga yadda fuskar ta za ta yi. babaji wancan david din nake so da cire da mutanen sa a fim ɗina na gaba me yasa kenan magana suke mun suna kallon cikin ido na ke da ni ma na ido da kai sai ka kore ni shiru babaji kai fa shugabana ne idan muka kore su gaba ɗaya tawagar su za su koma kan titi ba su da aikin yi hamagawan banza ku sau igiyan nan wannan babban fim din zai kai ke ku sauke ni ina david ke, ya mutu ne jigila ba wani baba ba domin kammala wasan na'urar ina buƙatar ɗaukar fafatawar 'yan sanda salon da suke amfani da su wajen kama tantirai rashin tsoro a filin daga da kuma harbi Irin waɗannan ɗauka nake nema. Kawai tambaya nake fisha, me yasa ne kike matukar san 'yan sanda? Har sai ka tambaya yan labai? Mutane ne fa da suke sadaukar da rayuwarsu domin aikin su. To ayan kasara na fim ma, su ma ka suke. Ya za ka haɗa da su yan labai? Shi fa ɗan sanda ko shayi ya je sha? To fa babu tabbacin zai dawo a raye. Ɗan kasara shi ma haka yake fita ko shayi bai sha ba kasara ce babba igiya ta yanke a cikin ɗauka mai haɗari. da ke shirya wasa kan ɗan kasara Za ki fi samun ɗauka kala kala to su me amfanin su suna taimakawa kasa ne jaruman fim suke taimakawa su kuwa 'yan sanda ko a bacci a bakin aiki suke wannan da alama ta tsana dan kasada yanzu yalla bai me aikin ku na gaba afkawar ku ta gaba afkawar mu ta gaba za mu lalata haramtacciyar barasa yanzu akan wannan za ku fara bincike wani ma yana yi akai ne to ai akwai kawata yar jarida akan wannan al'amarin take bincike yanzu oh to kaga kenan inda za ka sani a cikin wannan aikin nima da na samu wasu ɗauka ka ji dan ah, Allah abu ne mai wahala dan Allah haɓa kai ku ah. dan Allah ah, eh to gaskiya za a iya samun matsala ne da na gaba eh, da ni amma ni da za ka yi kasana a ciki ah. na roƙe ka dan Allah giya nake to shikenan ka faɗa gaskiyar maganar mana to ka faɗa mana me wai wannan abokin nawa yana da wata babbar matsala to a kai shi wajen likita mana ai matsala akan wata yarinya ce da ta susu shi akan likitoci abin sha'awa ina jin ka abokina karamin fasihi ne wata rana sai yi wani haɗaɗɗen kafce yayin da yake sanye da kayan likita ita kuma sai ta ɗauka ai likitan gaske ne shi kuma saboda san da yake mata sai ya ce aje a haka to yanzu ya fi dacewa ne ya gaya mata gaskiya ya ga yadda abin zai kasance ko kuma dai gare ya ɓoye mata domin gudun kada ta ɗau abin da zafi sosai ya fi dacewa ne ya gaya mata gaskiya lokaci guda ko kuma da kaɗan da kaɗan ya kamata ya dinga gaya mata ta yadda abin ba zai zo mata ba zata ba zai zo mata kaɗan da kaɗan a gaya mata lokaci ɗaya ko kuma da kaɗan da kaɗan ya fi. abin duba na farko shine in ya gaya mata lokaci guda abotarsa za ta iya lalacewa abin duba na biyu kuma in ya bari sai daga baya za ta kawo cewa ya daɗe yana yaudararta abin duba na uku shine idan sanda take wa likita ya fi kusancinsu to za ta yanke duk wata alaka da shi mafi girman abin dubawa ko ya faɗa lokaci guda ko ya faɗa da kaɗan da kaɗan ba makawa sai ya sha mazga abin da na faɗa kika faɗa a gaurayi ba wanda ya faɗa abin da ya kamata faɗa kada lame za faɗa din idan na gaya mata gaskiyar muka bata abin farin ciki ne a to shikenan kar ka gaya mata gaskiyar kamar ya kenan gaskiya kar ka gaya mata dan uwa kenan kana nufin kada na gaya mata gaskiya idan kuma daga baya ta gano gaskiyar kamar rashin mutunci abin daɗi ne ah, ah. barka da yalla bai ya dai an dai biya ku ba kwarai yalla bai shi yasa muke ta kwalbewa to sai kuma ku je ku yi bacci tunda ba ku da wani aikin yi hamagawa sai ya jima yalla bai yalla bai ya ne ga mashaya a bayan motar ka in ka sha kwanar hagu akwai jami'ai da mafa ko kare babu anan to na gode fa <laughs> to do ba ka je da zage mu bane yasa na maka da zare kamar ya akwai da dama jami'an tsaron suke yalla bai da Allah ka busa kowa ya sa bakin sa na ni ma sai sa ba zan sa ba yan jarida suna kallo ba za mu yi wani abu ba ka busa <laughs> to yalla bai zuga kake busawa za ka yi busa yalla bai wannan kafcan naka ya babu na fim mai ma'aunin ya ce labai casa'in ana ƙara goma an samu ƙarni ko ka je kotu ka biya tare sai ka karɓi motar ka yalla bai in nemo maka babur ba bukata ke zo mu tafi da gangan suka yi jinjina ga wanda ba ba muka jawo kuka kama shi yalla bai mu a gwada mu kai sana muku yalla bai dan Allah ne Allah yalla bai a gwada mu to shikenan yawa giri zo zo zo zo a gwada to ai kenan 150 kutuba yasi yo busa busa ɗari biyu yana bai saurari saurari ni ma ɗari ɗari biyu ɗari uku ma'auni ya yi bindiga yawa ku ci gaba ina zuwa mm. halo yala kana ina ne Ke kina ina ne? Ya kake magana ƙasa ƙasa? Ke me yasa ke magana ƙasa ƙasa? Kina ɗakin karatu ne? Ina masana'antar barasa. Me kake cinto? Ni da ƙawata mun gano wata haramtacciyar masana'antar barasa ce. Shine muka shigo. Lamba talatin da biyar a Mishal, layi na biyu. Kaga sai ku kwace kayan, sannan ku kwamishe kayan yayin da kuka zo. Ki bar wajen yanzu yanzu, ki fito tukunna. Ku ku zo dai. Idan wani fa ganki akwai matsala. Wayo. Me faru? Ai sun gan mu. Halo, halo, halo. Me yasa kuma yake ce masa an gan mu? Saboda ya sauri ya zo. ina yarinya take wace yarinya budurwa ce haka tana ina kai waye to ka ajiye batuna a gefe ina yi matan kai waye na ce dan sanda ne dan sanda kuma dan sanda sama da kasa duda bai sa kayansa ba inda ya zo waje tofa kwanan magargama ya kama tantirai wannan taron sai ta sani a shakwakiya ku shege su duka duka tashoshi su zo yanzu yanzu nan kaji halo ofishin yan sanda Yau ba ya labai, ni na ku. Gani ne jami'in ku gashi can shi kadai yana ta ji da komi. Jami'in mu kuma waye shi? 新农场。 Ah, masta ya riga ka sanye da kaya kuma masa kaya ba tsara da zan zo sunana ram singh ne sifetan yan sanda wace irin magana kake yi haka sunana ram singh ram singh ram singh ne sunana ka gane ne da kyau wannan wasan kwaikwayon ya isa cire wannan gashin ci mere sun da gaske ne fa gaya min daga wani ofishin yan sanda kake wato tawaga ce rukuni na musamman ne rashin laifuka ko jami'in sirri da zarar ma'auni na ya hasko laifi ba ruwana da farar hula ne tantiri ne al'umma ce dan kasuwa ne dan siyasa ne hurumin ofishin nan ne ko na ce ofishin ba ruwana ba na barin laifi ba na barin laifi ba na barin laifi eh, eh, eh, Halo? Halo basta kana ina ne? Ina nan wajen daukar fim mana. To wai babanka ajiya biyu gare shi ne? Ina, babana kaifi ɗaya ne. Mahaifiyar ka fa? Ita wannan ta tabara kenan uwar alƙawari. To kenan ya kai aka samu wannan kuskuren? Wani kuskure ne to? Masta, zuwa dare mai wannan maganar ko? Domin babban labari ne. To kenan, ka zo da wuri ka gane? To kenan masta, sai an jima. Ya ne? Wancan ya je yana cewa shi ya aikin da kai. <laughs> Kai kuma sai ka zo nan ka tsaya? A ah, mu je kai ma a haka. Ake da ta mana. Ya ne? Inda aka haska fuska ta tantire za su gane ni da ayyuka da yawa a gabana. Oh, kai jami'in sirri ne? Hmm, wasu lokutan. Kai aikin ne a gaban ka bayan suna ba wato ko? Hmm. Gaskiya labai ka haɗu. She made me fall, tell me what you gotta keep me away from more Keep it on, bring it on, what you waiting for Baby girl, let me tell you this, you broke my heart, yeah She made me fall. Tell me what you gotta keep me away from all. Keep it on, break it on. What you waiting for, baby girl? Let me tell you this. You broke my heart, yeah. A sunny, sunny morning, I knew, babe. But it is a lame, I'm not going to be a నా నెక్కస్తోడు సాయంత్రం నా పెన్నెల రాత్రి ఏకాంతం నడి నిత్తులు చరిపే సంగీతం నువ్వే నువ్వే అట్టప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నన్నునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు రే నువ్వై కనిపిస్తావు అట్టప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నన్నునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు రే నువ్వై కనిపిస్తావు You gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on. What you waiting for, baby girl? Let me tell you this. You broke my heart. చూడు నటునే ఉంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలు రై నువ్వు బయట కనిపిస్తావు ne irin wannan don mai hannu a irin waɗannan al'amura sai na kwamushe sana'anta ya ci zuwa magargama da zarar na shiga al'amari ta, ku fara kallon mai laifi a cikin magargama kun gane eh, yalla bai kada ka ɗauki wannan magana tawa da wani nauyi ni tamkar karan kiwon ka ne wallahi ana dasa waɗannan makirfo din a gabana kawai sai na ji na fara zuba amma wani ne wannan aikin ba ni ba Wai shi eh, yalla bai ka bani sati guda zan wa mun shi sai na baka sati tukunna ce sai na baka sati kungiyar aljihad sun fitar da bayani akan cewa ba sa da hannu a farmakin Grand Palace. Duk da wannan rashawa ne ya zo lokacin da ya dace. Yanzu an ɗora alkali Bufal domin ya gudanar da bincike akan wannan al'amari. Mataran, wannan abu ne wanda ya shafi rayuwata. Abu ta hannun kowa ya ta kama. Lallai a siye wannan alkalin. Ko ta halin kaka. Kai Ramsin, kai gaggawar gano mutumin da ya fasa min masana'anta ta. In ba haka ba. Eh, Sati dai kenan tun da rabi ya turo sako. ko ina ya je duk rana ta Allah sai ya kira ni wannan karan ko lafiya ina gaba wani abu kawu domin yan sanda sukan samu kansu cikin ayyuka na sirri kwarai ko yana bai a cikin kwanakin nan Bruce Lee ya san matsalolin yan sanda kuma ya san matsalolin zama dan sanda ma kai jinan haka ne ba karka da abu dan kuwa yalla bai a gidana na dauka kai ma'aikaci ne mai sanya kamfani alfahari ashe mu ma karan kanmu zaka samu alfahari mara bayan labai rama can da rawa akwai muhimmin abin da ya kawo ni gidanka ina jiya labai rahul ka san shi a ɗana ne mara ba da zuwa ga waje na na gode kawo Rahul shi ne kaɗai ɗanmu ya yi digiri ɗinsa na biyu a jami'ar Harvard yayin da muke ta neman wacce za mu haɗa shi da ita daga gidajen abokananmu sai mai gidanka ya ce ai ba za mu nemi sarka ba ne don mu kara wa gidan mu kima za mu yi ne don mu sami yadda ba ma da ita hakan kuma ya min daɗi sosai rahul ya ga yarka a wajen taro shekaran jiya kuma ya ce ita yake so mu kuma muka amince masa za mu yi matukar farin ciki idan ka amince ni ban ma san ta cewa bayan labai tantama nake da gaske ne ma kuwa yan mata ka biya wannan abu ne da ya shafi rayuwarki kar ki ji kamar da tilas a ciki in kin ji ya kwanta miki a rai sai ki amince faɗi mana yan nan yarinya za ta ce wanda ya wuce haka da kyau to amma wannan wani yaro ne ɗanmu ne ya labai oh wani aiki yake yi yana bangaren fina-finai ne kyau <laughs> ya haƙuri ɗana ni ban cika kallon fim ba shi ɗin ma ba haska shi ake ba fita ta biyu kyau jarumai ba mai fita ta biyu bane ɗan kasada ne ba bambanci ka ce ku ne jarumin gaskiya shi yake asalin kasadar na gode madam ba kowa yake da ilimi irin naki ba ramucin da rawo bayan an gudanar da abin da ya kamata sai a sa ranar bai koko ko ba haka ba kwarai labai bayan labai ba yanzu mun zamo sarakaran juna <laughs> to gaba ɗaya yan unguwa sun fito kyakkyawan labari a gare ku ni da ramucin da rawo nan ba da jimawa ba za mu zamo sarakaran juna kin gani ba yadda shugaban kamfanin mu ya zo da kansa yana neman da ba ɗansa auren 'yata kin ga sakamakon reno na wani ji yake kamar ya ci kofin duniya iya rayuwa ka kenan habaici a wani kafcan zaka rasa hannu ko kafa wata ran yar baba ki gaya mijin ke tanadi gurbin da za a ba wa nakasashe aiki wata rana sai ya mu ɗaukaka ki yaya kawo ma shayi Katik, to ya ka gan shi? Ya yi maka ba? Ya dai ke baki gan shi ba ne? To ai kai ma ka gan shi. Ƙwarya ƙwaryan Bruce Lee ne, ya yi sosai kuwa. Ƙwarai kuwa ya yi sosai sosai. To shikenan, tunda ka zaɓa min, ni ma zan zaba maka. An gaya miki babu sarari, zabi ya riga ni. Ah, hmm. wace ce ce? An riga an kai kundi sama. Kanwata ke rabu da wannan da Allah. Yadda naga kana nuna jin kunyan nan da alamu abin ya dauki lokaci sosai. Ai abin ya dade na kasa na dabo. Ah! So ni dai dan Allah ka gabatar da ni a wajen ta kaji ko? Kafin na gabatar da ke, sai na share wani fage a can tukunna. Me kenan? Kwanakin nan ina jin nauyin faɗan abubuwa. fama nake bana samun bacci ga damuwa ni fa na shiga damuwa dan Allah ga ya min menene ba wani abu ne face aikin dan sanda ne baya ma'auni na hakan yasa nake ganin zan bar aikin kawai in ka ajiye aikin sai ka yi me ina tunanin komawa karkashin David ne kasar da nake aikin dan sanda kowace ne anan za a biya ni aikin wuni 2800 fasta gilashi 1200 tsalle 1500 faduwa 1800 daga karfe 6 za a ninka kudin biya sannan a kowace rana abinci kala uku ake ci akwai sanama shayi kofi biskit kayan makulashi wake kuka ne a'a Me faru kuma? Yanzu ya zan yi. Da muna bacci mu cikin kwanciyar hankali saboda kai, yanzu ya zan yi bacci a nitse. In kika kasa bacci sai siyo miki kwayoyin bacci. Wani kwayoyin bacci da Allah? Ina shirya wasan na'ura akan ka, sai kuma ka ajiye aiki? Na ɗauka kai ne mafita, ashe kai ba komai bane face ba Tsaya tsaya daga taki ki ko ki shiru wannan aikin me amfanin sa? Ko ta damuwa ce ta sa na faɗa abinda na faɗa. Idan damuwa ta ishe ka likita zaka gani ba wai ka ajiye aiki ba. To shikenan shikenan ba zan bar aiki na ba. Kai alƙawari? to na yi alkawari ba zan aje aiki na ba sai lokacin da taya na yayi shikenan ayan gaya maka na dade ina burin tuka mashin din dan sanda wata rana ba matsala duk lokacin da ke bukata kawai ki kira ni ai da kace min zaka aje aikin nan ba karamin razana na yi ba ni kuma yadda kika dauki abin ne ya razana ni kada fuka sake tunanin yin haka haba ko da wasa an wuce wajen bari ki gani a ah? Da kyau, na dauka ka gamsu bisa da ka kaskantar da rayuwarka. Ashe baka kunyar mace mata goyo ka bayan mashin? Who are you, sir? Iye. Ba babanka ka ba ma, har Hausar ma ka mata da ita kenan. Shut up. Kawo ina ganin kai kuskure ne fa, shin jami'in dan sanda. Jami'in dan sanda kuma. Haka ya gaya miki ko? Mu ma ai haka yake rena mana hankali. What nonsense are you saying? Shut up! Rena ma hankali za ka yi maloho. Do you know me or her? Why are you troubling us? Ni za ka yi wani turancin banza. Shut up! Are you trying to harass the lady? I will suburbide you. Come on, leave this place. Go, move straight. Let's go, go, go, go. Yeah. Let's go, go, go, go. Ai wato na gane komi. Me kika gane? Duk yadda aka yi ɗansa yana kama da kai ne. Ai ke gaba ɗaya daɗin sha'ani da ke kenan. Kina saurin gano abubuwan da wasu ƙwaƙwalwarsu ba ta ganewa da ku. Mm, eh. Hmm? wai kwana za mu yi muna ta wannan abun ne da Allah ya sauri mana wai shi wannan bursulin ina ya shiga ne yana ina ne yalla bai yana hanya yana zuwa Allah kake hmm. ah. yayin da nake na masa kuma sai ga shi baban shi ya kira waya oh, oh. Alo barka da kawo. Kai bakar giwa, so nawa nan ce maka daina kira na kawo. Ai na kuke dauka? Muna sabon acres ne. Yaro na yana wajen? Na ce a'a me zai ce? Yana nan yalla bai. Yana nan kace. Maza ka bashi waya. Kaga matsalar ƙarya ba. <laughs> Da yake an dora sha sama ne a halin yanzu. Sai nan da minti 30 zai sako. Kai hakuri. wata manaƙisan na san ake shiryawa bari je wajen ɗaukar yanzu nan ah, a roman ɗaya yana bai hudu fa sha kuma ga shahar yanzu ba bashi kuɗinsa ba ɗan sanda ne zai tsammanin zai bada kuɗi ne ko. wancan yaron ya ci shi ɗan sanda ne a can kai kuma shine ka sa masa kayan a nan da wani gashin bakin ƙarya ah! wancan yaron shi ma haka ya ja min gashin baki yanzu kai ma ka ja min me kuke nufi iye eh? iye kai kai daga ta nan kai ku tana ne akan layi mm. waɗannan yan rena hankalin wani za su yi wasan kwaikwayo ko kar ka saki jiki kamar gawa ka motsa ka yadda ya kamata ku daga shi ya kuma na gan shi a nan kenan wancan dan sandan gaske ne kenan a karin banza na masu wancan yawa da kyau da kyau ku daga ya dai david a kawu kana nan kamar wani bujimi ta ya zan zama kawunka ina yaro na yake eh wato eh eh to eh ina jin ka um eh. baya nan ba a ah, ya kasance kai mun kare cewa yana nan ni dama na san baya nan to ba gashi nan ba baba kai ne <laughs> a wajen daukar mu eh, na zo ne daga yadda abin naku yake yawa yanzu ai zan fasa gilashi ka tsaya ka gani a ah, ba bukata ba bukata zan je kawai to ai kenan baba karfe nawa zaka dawo gida wani abu ya faru da kai ne baba a ah, ba komi ba komi kawai kenan wannan yana nufin akwai mai kama da dana haka zalika mai kama da wancan bakar giwar oh. Barka da safiyar labai. Kana ina ne? Na siyo tufafin biki ne labai. Madadin kamo wanda ya rusa mun masana'anta, siyayyar tufafin biki kaje, aladan banza. yalla bai a duka ofisoshin mu na yi binciken sirri akan shi yan bai Amma har yanzu na kasa gane waye shi kuma me ya kawo shi yan labai. Zargina shine shi jami'in sirri ne. yalla bai Budurwa ce. Kana da budurwa ne? Ba budurwa ta bai labai. Budurwarsa yanzu na kanta a nan. Ci gaba da sa ido a kanta. Mutane na za su zo. To yalla labai. 아, 호기야네네, 호기야, 나 호기야네네. Na gode wa Ubangiji, na rabu da ciwon kai yanzu. Ke mu je mun, mu je mana. Zauna nan. Yalla bai, ga yarinyar mun kawo ta hawala. To ga nan zuwa. To yalla bai. Minti ɗaya master. Halo? Halo yalla mai. Ya yau ma na ji kina magana haka. Kina ina ne? an kawo ni wani sansani ne na hawala ga kuɗi da yawa a wajen inda za ka zo duk sai ka kwace to amma me yasa kika je wajen wannan karin su suka kwa mishi da kansu shikenan yanzu takamaimai kina ina kafin su kawo ni nan sun ta zagaye wani waje ba na ce ga inda nake ba ba na da tabbacin haka to shikenan ki bar wayar a kunne zan bi didigin ta yawa yalla bai wannan shi yasa kake dan sanda yawa Riya! Riya tana ina? Riya! Kai, waye kai? Dan sanda. Ko ka sha maganin bacci in yalla ya saka a gaba ba kai ba bacci. Ita ne wannan yarinyar. Kai, mu kunne mai shin ya so daga baya mai gida ya ji labari. Ai! Oh, cin biryani a ƙarƙashin fanka a ofishin ka ko? Kin ko ka daidai madam, wace ce ke to? Riya, zan gaya maka adireshin sai ka ɗebo jami'ai ku zo. Sakwa ke ta soma, kai san mun wannan a cikin firji ina zuwa. yalla bai yan sanda yan jirgin suna zuwa ku dauke wannan dan sandan daga wajen ku tabbatar ba wanda ya same shi to yalla bai labai me haka kullum a kake zuwa kamar dorin ruwa kalli haramtattun kudaden abin mamaki na yin laban ya ce gashi can ah. yalla tashoshin ba sai hawa hawa suke saboda yawan sambada da kuke yi sambada ba ga gotawa amma sambada zan sha to ni mene a cikin wannan sa'in da aka kira ni a waya alamar ya riga ya cade musu yalla bai wake da hannu a cikin wannan harkalla ko ma wake da hannu a ciki Allah ne ke saman komai yalla bai tsoron wani kake ji ne abinda za ku yi yanzu ku rubuta cewa duk wannan aiki ga wanda ya yi shi yalla bai wannan kudaden da aka ma me zai da su da fara za mu killace su Ko ta ce za ta yanke me zai da kudaden ba hukumar yan sanda ba yalla bai gaskiya wannan aikin sirrin naka ka daina shi wancan kullun sai su zo su gwada su suka yi aikin da kai kiki bar wannan magana shin kin san tashin hankalin da na shiga kuwa kamar ya kenan kin san damuwar da na shiga akan ki kuwa kamar ya kenan gaba ɗaya kin sa na shiga dimuwa <sighs> motar kwana-kwana haka yake zuwa yana kashe min gobara na ba hanyoyi da yawa wajen ganin cewa na shawo kan alkali ramufal amma taurin kansa yayi yawa baya sauraron kowa to a gaya masa ta yadda zai gane mana a gaya masa ta yadda dodon kunne zai fashe sannan ma'anar abin da ake so ya gane cikin gaggawa ta da suke fahimtar sa to a nan ne zai abin da aka ce Kafiya, dan Allah ki sauri ki zo minti biyu dan Allah ina zuwa kawuna ya ce zubar da jinin al'umma maudu'i ne mai muhimmanci hakan yayi ni kuma zan yi rubutu akan gamayyar al'adu abin da kika ga yafi dacewa shi zaki amma ki kwatar da hankalinki <laughs> ki kwatar da hankalinki yanka ganyaye ba wai har an wayi gari yan caskalin ke bada shawara ga waɗanda gobe su ne masu mukaman gwamnati ai ba zurfin karatu bane iya bada shawara sai kai kuma to sai an jima baba fatan alheri shalele wannan jarabawar ba na san zaki sheke ta fatan alheri kanwa <laughs> nagode sai na rama ma ki kula yan nan sai an jima to ni zan tafi sai an jima to a sauka lafiya ka girgiza ne ganin cewa na zo kai tsaye mamaki da jidu ka sani waye ka ɗebo ƙafa ka zo na zo ne domin jaraba kaifin ka kasance manta sabo kuma mai adalci a aikinka iya daɗe wanda kai kana aiki ne saboda baka haɗu da daidai da kai bane kai ma faɗan adam ne kuma kana da iyalai kana da 'ya mace a halin yanzu ina yarka take ne hmm, sautin kira mai daɗi yadda na shiga zargin hukuma yarka ita ma ta shiga ta karbi ta yaji na narka mata kwaya na sa yan sanda suka kwamushe ta kuma ba wata hujja da za ta gwada ni ne haka amma kuma an tabbata yarka amaje take kai mazambaci ina yata take ofishin yan sanda na madafuwar barka da yalla bai shin kun kama wata bisa tuhumar maye wani yalla bai suna cikin magargama Don't ina ji Hankalin ka ya kwanta da baka kayar kama-kama ba ko dan kawai ma barazana na lalata rayuwar waɗannan yan mata hudun yanzu rayuwata tana cikin hadari amma hadarin da rayuwar yarka ke ciki ya funawa saboda haka zabi ya rage naka zan kore duk wani zargi da ke kanka kada ka cuta min da yata to ai kenan nan da rabin sa'a za ka samu yarka a gidanka yawa yalla wallahi ba mu san komi ba ta karfi ta yaji aka dubai bai mu da wannan shari yalla bai dan Allah ka ceci rayuwa mun roƙe ka ka taimake mu yalla bai ka saki yaron nan yalla bai ka san yadda dokar take an cike takarda gobe dole a gabatar da su a kotu zan karɓi belin su gobe saje kotun har karfe hudu ta yi ya har yanzu shalila bata dawo ba Ka kira wayarta. Na kira wayar ai tana kashe. To me ya faru kenan? La kun ganta, ganta ta dawo. Kin san tashi hankalin da muka shiga kuwa? To ya, ya jarabawar. Na rubuta ta da kyau yaya. Da kyau sauran shalele ta zama mai mukami ba. Ina kuka biya haka kuka daɗe? Eh wallahi mun je kallo ne da ƙawayena bayan mun gama jarabawa. Na san kin gaji sosai shalele je ki huta. So baba. baba ɗaya ne a rayuwa shine kanwa ta zama mai mukamin gwamnati da sa mu bar shi ya samu haka yanzu wato shalilan mu kenan ta zama mai mukamin gwamnati na san baya da zaki je kallon fim ba tare da gaya mana yadda rubuta jarabawar ki ta kasance bakan wata ki fa tuna cewa ba wani abin da mama da baba suke tunani akan shi yau da kullum idan ba goben ki ba har kina ganin cewa wani abu zai faru da ke mu ci gaba da kasancewa a raye ne kaya min me ya faru kan wata ko ma menene ya faru ni nan zan ji da shi gaya mun kanwata bayan mun gama jarabawa mun fito daga wajen jarabawa inda ka samu wata matsala ta 'yan sanda ias wace sunanka suke yi yanzu hakan na nufin ba zan zama mai mukamin gwamnati ba kuma na san ba za su iya jura hakan ba wannan yasa nake son ɗaukar raina shine zai wargaza masana'antar kwayoyinmu shine kuma ya kwace kudaden muna hawala yanzu namiji ne ya zo ba tare da 'yan mata ba dama na yi ina ta neman ka sai kuma gashi ka kawo min kanka a cikin dakika ɗaya zan iya sheƙe ka amma fa ka sa ni cikin damuwa sosai saboda tunani a kanka kafin na samu hucewa sai na ga mutane sun farauce ka kamar zaki da barewa sun kama ka sun sheke ka kamar yadda nake kallon rayuwar dabbobi a talabijin to ni nan zan gwada maka yadda ake farauta domin idan na so nawa magiya ba za ta saurari ba sannan kuka ba zai yiwu ba sai na gama sauti da ya za a ji shine na caskale shi narkawa yan mata kwaya ta karfi ta yaji yana dauke a cikin wannan madaukin na'urar da kyau ina ta gwada kaina don in gano kai dan sandan kasa da kasa ne jami'in sirri ne ko kuma na cibiyar bincike amma yadda kai fakwansa da cikakken mai da hankali ya tabbatar mu da cewa kai jami'in fikira ne kamance bayanai a kaina ka janye kara akan waɗancan yan matan shi kuma ka shigar da kara akan shi da bayanan da na baka idan ba haka ba ma'aunin ka yalla bai, ai mana fata riga ta bayyana nan take zan soke wancan karar karyar shi kuma wannan sai cikin magarƙama. kafin ka anta ya shi ku kai shi asibiti tukunna aka bata lokaci zai an taya dogon su. kai maza maza a kula da wancan to gawu ga aiki a nan ina wancan yaron yayi tahiyu yana da wani aiki ne dama ai kullun kece kakakinsa kai kai ji mana ta can zaka kai kai dai san yau ce ranar baikon kawarka tun dare ina ka je ka zauna kenan kai baka da amfanin komi kanwarka za ta je babban gida a matsayin surika baka san ka taimaka ba malohon banza mai amfanin ka za mu yi magana ku ɗan yi haƙuri wannan ƙarar kan ki an janye ta yanzu za ki zama mai mukami wannan ta ishe ki kyautar baikonki ko kina son wani abu ai kai kanka babban kyauta ne a gare ni yaya na gode ba komi ah, mu labai yawa yalla bai tare ne hanyar nake yi domin shi nake yi waye waye wannan abu na dai tabbata shi jami'in tsaro ne daga ina yake kuma a ƙarƙashin wacce hukuma yake sam sam ba sani ba lallai gwara ka sani maliki ki hakuri kada ka taba ni in dai kana so in ci gaba da daukan ka a matsayin mijina to lalle wanda ya sa dan ma a doguwar suwa ka tabbatar da cewa ka sheke shi ciki kake a wajen baiko yayin da ɗana yake kwance rai a hannun Allah? Shi fa jini na ne. Ba zan yi wani numfashi mai ɗauke da farin ciki ba, har sai na gano waye mishi haka na sheƙe shi. ko fa kenan aka yi masa wannan shiri ballanta na auren ɗungurungun. Gaskiya na ji daɗi. Ni ba duk wannan ba, ni tsoro nake ji me zai je ya dawo maka dangane da wancan al'amarin dalilin wannan abu ne ya aikata na rantsi sai na sheke iyalansa baki ɗaya sannan daga bisani in zo shi ma in sheke shi duk wanda ya taba min ahali na ba rayuwa ta kaɗai zan shimfiɗa wajen kare su ba shi kanshi wanda ya taba sun sai na shimfiɗa rayuwarsa gab da bakin mutuwa sai na gama da gaba ɗaya iyalanka zan faɗa maka amma za mu yi raba daidai na yadda shi kenan gaya mun ina lakin ajiya na golden bakery ya ƙi bayani sai ma yi ƙoƙarin sheke ni baya da na iya ɗauke gawar kawai lamai halo ya maza maza ka hau jirgi a hyderabad me faru ba maganar waya ba ce dole sai ka zo to labai zan taho Bakullak Naik kenan mataimakin kwamishina na arewacin Patna gurbataccen jami'in kanan batta shahararren mashigi. Bai tsaya iyakan harkar na ba hatta dana ya jefa rayuwarsa cikin hadari ko ɗaya daga cikin ahalinsa kar a bari a rai. An sa sunana a jerin waɗanda za a ba wa matsayin dattijan dokoki saboda haka a yi abin cikin kulawa. Bakul ba yi mashigi ba ne kadai jami'in ɗan sanda ne ya shahara wajen ƙari aiki ba tare da barin wata alama ba haka yayi. Kafin a shege shi dole sai an karci zirga-zirgarsa yalla bai bakul nan wajen a nan budurwarsa take aiki yalla bai kaga waccan to ai ita ce budurwar tasa yawa shine shine wannan kin kira ni cikin kujula yaya ne wani ba zata zan maka kai ne mu je zaka gani kina ji ba ki gaya min me ba zata in ya so zai shirya ko in na gaya maka ya dawo ba ba zata ba kenan kai ne mu je to ai kenan yalla bai marasa shayi ina kofar ka rufe kyau na na gane ba da zaki mun ai haramtacciyar harkar da ake anan shi ne kika kawo ni ne kame ko kai gidanmu ne fa nan ayo Shigo. Kaga gida kamar na fim. Ga sanan sun zo. shi nan ya iso. Yan uwanmu ne nan duka suka taru. Babban al'amari ake kenan. Kwarai kuwa. Me al'amarin? Kowa da kowa barka dai. Barka. Wannan shine Kartik, dan sandan da ya fi kowanne gaskiya a garin nan. Dodon da yake hana tantiran garin nan bacci. Ah, tabarkalla, tabarkalla. <laughs> Kartik, jarumtarka, jajircewarka, nuna damuwarka da halaccinka sun yi matukar burge ni. Hakan ya sa na yi tunanin yi maka bazata ta hanyar neman ka a gaban kowa a duk waɗancan shekarun da na ce ɗan sanda kaɗai zan aura to yau na yanke cewa wannan ɗan sandan kaɗai zan aura da kyau yanzu sura kai kana son riya mu dan Allah ki bani minti bi za mu yi magana ne riya din ba a gaban kowa zai bayanin ta kai ba a gaban kowa za ka da ansa minti bi kawai yanzu mu dawo ai zo kafin ka kebe da ita sai ka nemi izinin babanta nan da dan wani lokaci zai zo babanta eh kwarai kwarai kartik tun daga dalhi zai zo musamman dan ya ganka ga dan shi shine wancan dan sanda ne to da wani abu ne ya kai kamar barawo ya ga dan sanda to eh to am ya ji mamaki ne da ban taba gaya masa ba eh, me yasa ba ki gaya mun Yanayin gaya maka ne bai zo ba ai. Da kin gaya ma ai da ba zo wannan yanayin ba. Ba dan sanda kamar kowanne bane shi ne musamman ne. Shi ne mai jagorantar hukumar fikira to. Wannan aikata fara mukami ne ya labai. To ganin sa ma yafi jin sa. Yadda yake son gashin bakin sa haka yayi matukar tsanar kwalo-kwalo. Ya labai ne. Kai, shi ne zai zo ganin ka ina zaka je? Zauna. Ina da wani aikin ujila ne dole in tafi. Ai ganin shugaban ka ya dauke ma aikin ko? Aikin ba wai na yan sanda ba, na basir ne. A wannan shekarun naka? Ba wani bane, babana ne. Kwana casa'in yana fama. Ayya, nan da minti biyu zai zo sai ka je abinka. Ba zan iya jira ba yalla bai. Shike da basir kai kuma kai ne da jin ciwo? Waye kuma wannan? Ya naga jami'an tsaro da yawa akwai wani shahararren madatsi da na sani. ni yalla bai zan turo ma adireshin wani gida ka duba min gidan wani ne bai sannu baba baba ga kartik na a dadewa ta ta aiki ban taba ganin sarawa irin wannan ba yalla bai ina cikin damuwa ne me yasa kake cikin damuwa aiki za a yi wa baba na amma shi ke jin zogin a wani rukuni kake rukunin cin talbasti ai tun daga yaranta ta rukunin ka na aiki na tambaya mai da hankali akan aiki yasa na manta yalla farjini ka masa duk ya rikice wallahi kan ba mi zan sa hankalin sai kwanta tawo yalla bai ina zuwa mu zauna mu magana kenan je je ka to da nace mu ke bai magana in zuwa kike ni ma zan je ba kawai zan je ba je kamar dan Allah mu je mana saurayi yalla ka kura ba Riya kada ki daga hankalin ki tambasa ya zan so shi sosai yalla bai nan gidan jagoran hukumar fikira ne badarawa ce to na gode gidan jagoran hukumar fikira ne badarwa ni gaggawar fecewa alamu sun nuna hankalin a tashe ki me yasa ke rena wariya hankali kan cewa kai jami'in dan sanda ne ni na sani cewa kai ma'aikacin kasada ne na san unguwarku na san gidanku hatta abin sha da kake yawan sha duk na sani ni fa jagoran fikira ne kowane bayan minti da sana binciko mai ke faruwa a rayuwar ƴata. In gaya ma gaskiya ya labai. Abin da ya kawo ni tun daga Delhi ke. So da yawa na yi yunkurin na gaya mata, amma kuma sai dakata saboda tsoron yadda za ta ɗauki abin. Wannan tsoron kuma so ne, kafin zuwan ka niyya ta ta gefen gaya mata gaskiya amma ta ki zuwa, yanzu ka bani izini zan keɓe gefe da ita. In gaya mata gaskiya a rabu daga ɗaya wannan tashin hankalin. Kar ka gaya mata. Ya labai. Akwai wani aikin da zan baka to sai ka gama aikin tukunna. Za ka gaya mata gaskiya amma kafin nan ban yadda ka gaya mata komai ba. me ake yana bai ka gane democrat wanda ya fada doguwar su masa na iya suburbudan da kai masa to da ne ga jairaj dan sa ta biyu jairaj yana da wata matar akwai wata kusurwar ma bayan wannan shi tantiri ne ya aikata kisan kai bila adadin duk wani wanda ya ja da shi sai ya kashe shi har da jami'an 'yan sanda masu bincike a kansa amma san bai bar hujja ko da za a iya kama shi da ita ba abin yayi matuƙar daure mun kai labai a ce mutumin da kirkin sa ya kai ya aura wa ɗansa yar ma'aikacinsa wannan abin yayi ne ba don komi ba sai dan al'umma su ga kimarsa saboda ya kasance yana da manufa ta siyasa domin yana so ya zama ɗaya daga cikin dattijan dokoki zuwa gaba ma yana nema ne ya samu kansa a cikin 'yan majalisar tarayya shine kundin ya zo ofishin mu akan cewa mu gudanar da ƙwarya-ƙwaryar bincike a kansa to ni ma a wannan lokaci ne na gano abubuwa masu ban mamaki akan jayaraji shugaba kuma wanda ya kafa masana'antar magunguna ta basundara laboratories ya gamsu da cewa jairaj ma'aikacinsa ne na amana shugaban kamfanin ya aurar da yansa ɗaya tilo basundara devi ga wani 'dan kasuwar da yake kasuwanci a ingila a sanadiyar auren sun samu karuwar ɗa da suka sa suna rahul bayan shekaru biyu da aihuwar yara mahaifin ya haɗu da hatsarin mota ya rasu harshendar farsal ya kasa jurar ganin yansa mai ta kaba tana yawo a gabansa hakan ya sa ya shiga damuwa shi kuma jayaraj da yi lura da haka sai ya fito ya bayyana cewa yana so ya aure basundara alamar da ya sa har shandar prasad farin ciki yayin da ya danga yarsa da kamfaninsa ga jayaraj ba su sani ba cewa shi jayaraj yana da mata har ma suna da ɗata ya yi matukar takatsatsan wajen ganin cewa ya kange duniya daga sanin gaskiya dan jayara ya barazana ga alƙalin da aka wakilta akan al'amarin da ya shafi kashe-kashen da aka aiwatar a grand palace kaga kenan hakan ya tabbatar da cewa akwai alaƙa tsakanin wannan kashe-kashen da aka yi da jayaraji tabbas kamar yadda aka yi tsammani idan jayaraji zama babban minista shakka babu zai ƙara ƙarfi. kafin hakan ta faru dole mu tona sa ƙarshen bayansa ya kasance shugabar basundara laboratories wato basundara devi in dai har aka tona sa a ta to hakan tabbas zai zama na tamkar an kassara masa duk wata garkuwa tasa domin ita ce lagonsa a halin yanzu kai ne kadai za ka iya kusantar jairaj ta hanyar mahaifinka hakan ya sa na zaɓe ka domin aiwatar da wannan aiki me ka ce yadda ka fayyace min wannan gaskiyar akan jairaj ba ma shi ba gurungun ko hotonsa ba zai kasance a gidan nan ba yayin da kanwata za ta shiga zai tsinkayi cakwakiya iya cakwakiya ba tare da sanin taya aka yi abin ya an ba yawa su sun dawo Wallahi na amince da wannan yaron sosai. <laughs> Na gode. Hello, kira ne ya mazgi dana sannan ya kassara mun har na kafin na iya samun shiga jerin da cikin zartar da dokoki dole sai hukumar fikira ta bada rahoto a kaina a yanzu mai shiru sai abubuwa sun kankama amma bayan wannan lokacin kada kowa ya rai a gidansu kai zan neme ka da kaina idan lokaci ya zo kai mana kasadoji da yawa da rayuwarka mu kuma yau dangane da rayuwar kanwarka za mu haɗu mu tagaza maka nagode master yanzu bruce lee me shiri na gaba zan fara aiki ne a kamfanin jeraji lokutan da babanka ya ta matsa maka a kai kin yadda fa kai amma yanzu kuma da kace zaka yi da kanka sai ka hanta ya mu cikin tantama శ్రీనివాసా శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత jinjina ga Venkateshwara. Ka karɓi baikon gunki baba, kowace rana soma ta kake da ɗage-ɗagen ƙarafunanka. Da fatan laifiya gane gaskiya ce baba uban karama fakalan fadu ne ya shigo mafarki na ya bani darasi ya ce da ba saurare ka ba dan kasara zan tabbata a rayuwata amma da na zama dan baiwa da na saurare ka cikin hamaganci na shine na tambaye shi to meye bambancin amma sai yace ce min dan kasara durowa yake daga sama shi kuma dan baiwa tashi sama yake daga nan ne fa na gamsu to kaji yadda aka yi domin na bi sahunka da zaka sanya min albarka ina so na fara aiki a kamfanin fatan ban yi kuskure ba ba wani kuskure na mai farin ciki da haka ka shirya mu je wajen mai gida yanzu karas nan Na madam akwai wasu masu shirya bukukuwa da mata mutiyam ya san su maza a kirawo su a kammala tsare-tsaren biki da kamashin kashi talatin bisa ɗari za mu iya sayan fili a tuldor madam da za ki saurare ni da sai in ce a matsayin wannan aure ɗaya tilo da zai faru a gidan nan zan kula da komai yadda ya kamata duk ga jara mu akan gashin kanmu mu muke yankewa kwararru muke ne masu yanke malarar nan me na wahalar da kanka ka kwantar da hankali ka mori na gode madam yalla bai wannan filin bangalo ne wannan kuma na kolkata na bangalo din nan yayi sosai amma yana bai kolkatan nan mafi ba dama ne to shikenan kai magana akan duka biyu ma samu lokaci mu je mu yi rijista to yana bai madam malam na can da rawa ya zo to ce masa ya shigo bayan lokaci mai tsayi dana ya shiga sa yana so ya aiki da mu shi da na kawo shi in za a iya daukar sa gaskiya hakan yayi ba karamin tallafi ba ne. ga kamfanin mu idan ka shigo kyakkyawar shawara Na gode, madam Mai gida, kai da ma za ka tsundama cikin siyasa ne. Saboda haka idan Kartik yana tare da mu. Ni fa tamkar hannun dama ki ne madam. Yalla bai kai kana buƙatar hannun dama saboda haka zan zama mataimaki. Haka ne, Kartik. Wannan shine mata mutiyam. ne a tattali yanzu haka abincin da 'yan kamfani suke ci na miliyan biyar ne kawai a wata haba miliyan biyar kwarai kuwa miliyan biyar amma abubuwa sun fi goma kayan sha ba iyaka ka gane abinci daban-daban shinkafar kaza doyan kifi wa akuya lema agwagwa dan waken gwangwani shinkafar tsamiya farfesun yemin masara babbakaccen dawisu farantin ka ba zai diba ba sai dai ka dibi na diba kaman na bari to ayyuwan ya fi karfin ciki ma sai dai a zubar a shara eh. dubu dari biyar ya ishe mu mu ba ma'aikatan mu abinci masu lafiya ta yadda an yi tattalin lafiya kuma an yi tattalin arziki kyakkyawar shawara falfalar shawara ma'aikatan za ta ba kayan ganyaye yin hakan zai kashe musu karsashen su mu yi abinci cika irin da bikin satiyanar yana puja hakan zai ba su azama eh. um. sauran ranar kuɗin da za a samu in aka sa asusun ma'aikata zai iya taimaka musu wajen karatun 'ya'yansu domin yawanci ma'aikata masu 'ya'ya biyu sai dai su iya biya wa ɗaya kuɗin karatu mata wannan magana an yanke ta ayi yadda kartif ya faɗa. To ai kenan madam. <laughs> Rama can rawo ka kawo mana tsakakurin ma'aikaci. Mata. Yalla bai. Kai wa kartif bayanin tsare-tsaren ayyuka. Wannan shawara ce mai kyau gaskiya hakan yayi domin aka bada gashi ga wanda bai iya aski ba karshe sai da kare da ƙwaryen mulu eh, daga shigowar ka kawai ka zo ka yawa ka ja min asara asara kuma ba ni ka jawo ba mai gina abincin ka a akalla kashi 30 bisa 100 da me asara kuɗin mu ba gwara ya rasa ba duk da haka bai kamata ka zanta tukan da kai ba ka ji ko dole ka bi matattakalar girma duk wani tunani da kake da ka fara gaya min tukunna ni kuma bayan na tace sai in gabatar tun shawara ba mai kyau ba ce ka kai za zarga ko ma dai me a dai ji daga na ina zuwa tsaye da hanuman gaskiya mai gida ka turke ni to shikenan ya kake kira na mai gida kamar yadda yan tasha suke faɗa to mai gidan mace ma mai gida ba mai ɗaki zan kira ka eh to na gane a ce mai gidan wannan kundin ba kullun a sankama hannu kamar kudi bai nasi kai kai kai babu ruwanka da wannan kundin abu ne na kai da kai kai hakuri mai gida da kyau kartik na gode yalla bai yanzu ka samu nasarar shiga sansanin sa me motsin ka na gaba kafin ne motsi na na gaba ina buƙatar hama donon gona daga hukumar ka yalla bai eh wani yalla bai wanda ba aiki amma akwai zimma maloho amma kuma yana jin shi wani ne <laughs> ai kuwa akwai wanda cip cip bayanan na ka sanya daidai da ɗabi'unsa kullum ya zo aiki yadda ka sanya cire kwakwalwarsa ya sa a kurji kafin ya zo abin mamaki waye shi to suzuki suzuki ne sunan baba babansa honda babansa kuma maruti gamayya kuma sai ta haifar da suzuki suzuki subramanya inkiya peter inkiya pakodi kuncinsa a rayuwa gaza jurewa su a rayuwa gaza koyewa su a rayuwa gaza yadda har yau duk aikin da ya shiga hannunsa ta gaza yake komawa domin duk tunanin da ya zo kansa ko daidai ne ko ba daidai bane yadda yake da shi ya tsallaka iyakar ƙasa don kama wani ɗan ta'addan afghanistan shine ya buɗe shagon aski can saboda bakin cikin ya bata watanni shida ba abokin shi kaiya ko ɗaya shine ya kama wani da ƙarfin tsiya ya aske masa gemu sai su kuma suka mishi tandar suka ɗora shi akan can to amma fa shi har yau bai gane cewa mutanen afghanistan su san ba sa aske gemunsu ba ai mai irin wannan kaɗi firin nake so yin labai yana ina yana mashaya a shan barasa da safa haka ba wai ya ji shan barasa bane ya je ne don kame wani dan daba wanda ake kira tiger bai yanzu ya shekara biyu yana aiki a wannan mashaya amma har yanzu bai kama shi ni da nace ka kawo min kwai sai ka kawo min bukabukan kaza kuskure ne labai maran jin canzo. sai ka kawo min kwai ni da nace ka kawo min fuffuken kaza shashashan banza kuskure ne labai maran can maka madadin kawai kamar kurakurai biyu saboda yin wannan nasara aiki na da nake yi nake juran wannan na ce ba eh? ga damisa bai ya zo ka kai masa kaza a tarugu ta ga bai ba zai zo ba sai wani damisa bai ana sa kura bai ne shi ne fa ya zo eh? to aji ne kace damisa bai damisa taiga ne da hausa ko taiga ah kenan wannan na nufin na shekara ina kai masa abinci da abin sha ba tare da na gane shi ba ne ya dai baka san me za kawo ba ne na dai san da wannan zan tafi ka shiga komar hukuma ba tare da sanin cewa kai ne taiga bai ba na yi shekara yana ce da yan tada kayan baya da ke tsallaka iyakar ƙasa suzuki subramanyam inkiya peter inkiya bakori duk da ban taɓa samun nasara ba ayyukan siri na sha shida shine aka yi gefe da ni dan ana ganin ni karfa ne amma yanzu ina kwamu ka za a dare ni tsakiya in kai jami'in sirri ne duk waɗannan asirai na ne eh? mu kuma jami'an sirrin sirrin taka kan yin labai. jami'an sirrin sirrin taka jami'in sirri ah, a yayi wannan hey kada ka raina lu'ulu'u dan baya da nauyi haka zalika kada ka raina jami idan bashi da tsayi Na gode, mazaje na yi farin ciki a bisa nasara ta ta farko wannan shine gaban aikin ka na karshe shine aiki na karshe da zan ba yalla bai kina haka na nafin zaka zama shekake ne wannan shine aiki na karshe da za a tura ka kenan yalla bai haka na nafin zan zama shekake ne watan gobe zaka yi ritaya wayo Allah na manta da shekarun saboda tsaba shagala da ayyuka wannan aiki yana buƙatar kasancewarka a ankare a yadda nake tumbatsa da wannan nasara ta ba wasa yalla bai abinda zaka yi kawai ka bakar tik ya isa yalla bai ya ce na bi ka duk da cewa ni ne sama da kai me zan yi to kapce za ka yi duk wani dan wasan kapce ana buƙatar sa da salo ni kuma ni ne salo da kansa amma kapcen ka ya zama ba zakewa a ciki ya zama kamar gaske yadda za a ci kai eh, shiru shekara ne ne yana basaja a matsayin mai aski sannan a mashayar shekara biyu ne yana kai abinci sannan na yi bara a bakin kogin mu sai na tsawon shekara uku na sayar busasshen kifi a lokacin zafi ta ko takalmi a duk waɗannan ba ma halukin da ya gano cewa ni jami'in sirri ne to da duk din wace nasara ka samu aiki dan tsammani sai tsami sannan aiki dan farin ciki sai mai kishi ka kira musu nan kowace dabba ni kuma zan maka aiki daidai da halittarta da gaske kwarai kuwa to shikenan biri ka gwada mana yadda biri yake yi a cikin yanayi daban-daban kamar ya to ya biri yake idan shi ya ɓaci biri yana zazzabi makirin biri biri ya yi madari biri yana jin sanyi kudu bai Za ka ce ka kawo dan kafce buri ka kawo. Eman, eh, in dai har ka cigaba da wannan karsashin ba ka da tsara to Ba abin da zai tsaye da mu. Wani abu ya faru fa. Sorry. Eh? Kamar wanda ya mutu a ce irin wannan abu ya faru. A ce dan wana ya shiga doguwar suma ba baka kira da ka gaya mu sai da zo. Me amfanin Facebook, Twitter, Skype, da kuma kira da ake na whatsapp duk da ci gaba da aka samu har yanzu kana cikin zamanin da alata a mishimata alake na ta na mata ne me yasa ka bar Uganda ka zo nan ka manta da filaye wasu filaye kuma yaya da dubu dari baka sai filaye ka dubu kuma bagajen na hatsari ne da su akan kwai ko biredi yanzu da mutum zai bi ka abuta kamar a wasan wayan nan na Temple Run for bishima sante la vie sama sama kemote birbit elefe eh, dama dan karbi dani ne ka tura ni Uganda ita kuma Linda ta rike min wuta bata san bambanci tsakanin madannin na'ura da masauyar tasha ba eh tibila se ba pe first time on air albitu abitu ba tiba bitule abilisi da cicile ba cicile ba eh eh kai kuma fa bai gome ake a wancan ɗan gidan bayan ɗana na cikin dogon suma ga yamin ina jinka ah, madadin ka kama wanda ya mana aika aika sai ka mari kanina eh ah malini malini saurari na mana malini dan Allah barka dai mali ne dan Allah madam dan Allah ki hakuri ban sani bane da biye to shikenan je ka ya ita da shan bangaza ki kuma kai ne da magana madam me kika ce shikenan ta ce kin yafe mun mana da murmushi a fuskar ki zan mare ka da takalmi in ka ci gaba da bi na hamago to ai kenan ya kaga kafcin na ina fatan yayi ai fiye da yadda ma nace me yasa ne hakan to saboda duk wasu ayyuka da ake tura ka da kwakwalwa kake aiki amma a wannan aikin kuma jiki kawai ake bukata ya isa eh. kaga giri yanzu yanzu ka tura wa Benin hotunan nan Madam wannan katin a auren dubu biyar ne sannan an samu saukin kashi ashirin cikin dari. To nawa ne kamishin ka a Maganar samun sauki ake mala da tunam wannan da busassun kayan marmari ne da kuma atile dubu goma ne kacal. Za ta samu kenan da yawa. Ina nufin sauki malam mutiyam. Amma wannan ya ɗan yi tsada sai dai madam ina ganin. Boyayyen tarihin Jairaj ya bayyana. Kai shashasha me? Abin da aka buga na karanta yalla bai. Jairaj me zan gani? wannan wani zancen banzan ne kawai ba na shiga siyasa ba yan adawa me ba za su yi ba wannan bai wuce hada hoto ba yanzu ya zama gama gari haka ne madam kin san me gida kamar wuta yake shi yasa hayaki ya san bado Mala Ratnam. Madam babanki ya ciyar da ni. Ba zan iya jurar ki ba. Na gane komai ai madam. Me ka gane kenan ka Kartik? Yanayin falsafar tsayuwarsu ya nuna cewa su ma'aurata ne. Yayin da shi wannan ƙetataccen mijin yake tantarar wannan matar tasa, shi kuma mai gida yana musu sulhu ne. amma yanayin fuskar bai nuna haka ba fuskar ya ba takardar mai zane ba ce ka gane gaskiya ne dama shi magidashi yayin da yake dariya to a lokacin yake ganiyar ketarsa shakka babu yanzu na tuna da na je asibiti ne duba wani mara lafiya shine na haɗu da su yana ta hantarar matan yana ta yi mata faɗa a wajen shine na sulhunta su na ce mai ita matar mutum tamkar uwa take ai irin waɗannan ba magana suke bukata ba san bada suke bukata yalla bai an yi maka wayar hoto daga malaysia oh to ku shakata abinku bari amsa wayar in dawo madam mu mutanen cikin gida an mana bayani to su al'umma fa kai ko malam ratnam wa zai damu da wannan shirman labarin daga wata karamar mujalla madam mun kira ki ne daga tashar abn me zaki ki iya cewa kan haramtacciyar alaƙar mijinki ku daina wannan abun wannan kakakken labari ne ku zama kafa ta gari ku daina yaɗa jita-jita don allah madam za mu yi wani shirin rabin awa mai suna uwar gida a can gida budurwa kuma a can asibiti in kika zo mu shin mu sai mu hira da ke na minti ashirin wannan duk shirman banza ne Kai kuma daga tashar NTV ka kira? A ah, yalla mai TV5. Batu ne akan Jairaj wanda ke rakashewa daga gefe. Kai! Madam kin ce karamar mujalla ce. Amma je da labarin ya bazu ko'ina, Yanzu kenan ya al'umma za ta kalli ya bai. Me gida, ina da shawarar yadda za a warware wannan cakwakiyar amma kai zan gaya wa ko madam. Ta zai da Hanuman cewa duk wata magana ta zo ni zaka fara gayawa saboda haka bado ta. A gani na me zai hana mu gabatar da wannan makyatacin mijin da matarsa gaban yan jarida sai su faɗa wa duniya su ma'aurata ne tabbas haka zai warware cakwakiyar ka faɗi rabi ni ma na faɗi rabi amma duka yaban nawa ne yawa yaro na jai waya bayan waya ake ta dangane da wannan labari gaba ɗaya kaina ya kulle akan mafita mutar da hankali wasu na gaya miki aiki manta kawai yalla bai kalabar mutum nan domin yana da wata kyakkyawar shawara idan ta yi maka ka yi amfani da ita to za ka ban kyautar mota zan ba ka kyautar mota a wuri gaya min mu kira maƙetacin mijin da ita kuma matar su zauna gaban yan jarida sannan su gaya wa duniya cewa su ma'aurata ne kuma yalla bai mutumin kirki ne kaga haka zai share duk wata tantama wannan shawara ta yi mr ratnam nemo adireshin su yalla bai mota audi yalla bai wannan rashin adalci ne ni da za sai mota to akan wani shawara da ka bayar shege kai kamata na yi eh. yalla bai shawar da ya bayar ba mummuna bace ai zancen gaskiya su biyu ba san juna ba kenan abin da kace da gaske ne ita yarinyar kawata ce ta facebook yarinya kuma ina nufin matar oh sako na mata na tambaye ta ya take nan ne fa ta gaya min cewa ɗanta bai da lafiya to shine fa daga zuwa duba dan nata aka samu wani munafikin ya dauki hoton mai buga mujalla yalla bai ai da madam wannan bayanin kai baka san mata bane ko kaka gaskiya kam in sun amince da kai ka ji dadin rayuwa aka san haka kuma su sheke ma ita yanzu dole ne mu yi wani abu dan raba wa dara da tantama yau wani zan san yadda zan yi samu wannan mutumin zan shawo kansa yadda shine mijin wancan matar kai kuma sai ka shawo kanta ta yadda ta nuna cewa ita matarsa ce mu sa su yan jarida su haska su kaga an magance matsala na gode kartik je ka soma to to ya labai mai gida ka je maza maza ka kama aikin ka Gerard, me wani jami'in fikira yake a nan? Wani jami'in fikira? Yawa wancan wancan! Ta ya zama jami'in fikira? dan mai gudanar da masana'anta na nifa. oh masana'antar barasakka sansanin ka na hawala da kuma kundi mai ɗanka ya zuwa dogon suma duk shi aikata duk bannan da aka yi ma shi yama da ido na gaishe tare da shugaban hukumar fikira Ramu da rawu. Ya labai. Maza ka zo ofishina yanzu nan. To ya labai. Ya labai. Shin ɗanka yana aikin hukuma ne? Tambaye ka nake. <laughs> Dariyar me kake kuma? don ka jami'i ne yalla bai zomo kuma me zai hada shi da sheka tsuntsuwa kana ji ko ƙarya yake yi dan sa jami'i ne na gari da ido na oh na fahimci wanda ka gani kake daukawa shine ni ma kaina baban shi abin ya rikita ni ban ji mamaki ba da kace haka me kake kokarin cewa da kai wani jami'i mai matakar kama da dana tare da budurwarsa na gansu yana yawan sanyin turanci ni kuma dana ma turancin bakinsa sam sam bai ishe shi ba ka tabbatar wannan magana ta shakka babu to aikin tsaron ofishi ma faduwa jarabawar sa to je ka nagode labai sudakar zan turo maka wasu bayanai kai mun bincike a kai kai fa bukis ne bari maka kun san wannan wannan bursulin mu kenan me ya aikin sa aikin kasada tun yaushe kuka san shi to tun daga yaranta na san shi to amma ku su waye me kuke so ɗan sanda ne halo sudakar yana bai sunan shi karti kuma na kasada ne a fim shikenan nagode gaskiya baban shi ya faɗa dole da kai wani mai kama da shi amma ba za mu yi sake ba halo yalla bai zan turo ma da wani hoto ka datsi kundin hukumar fikira ka bincika min ko akwai wani ma'aikaci a cikin kundin su sunan shi fikiran kumar daukar biyu. to na gode stephen tabbas su biyun daban suke da juna abun mamaki Oh Alo bai. Kamar da yadda kai harsashe sun datsi kundin hukumar fikira domin binciko bayanai a kanka. Kafin nan dama mu kuma mun sarrafa kundin kamar ajiye a ciki. Yanzu sun tabbatar cewa ni dan sanda ne a baka. Ni kuma yanzu zan gwada musu a ƙasa. har yanzu kake nan ba za ka je ka samu shin bane maudu'i na shine daga cewar na samo ka kai ce ban za ka yi rashin kunya tambayoyi irin waɗannan kutan tire za a yi wa ba 'yan sanda kamata ba ya labai shi ne fa wancan mutumin mummunan labari ni ne nan na jefa ɗanka ka suma suma. kamar yadda zan jefa ka a magarkamar tihar saboda haka ka shirya sai na kakkarya maka susuwa banza ah, ah, ah, kyakkyawan labari ya labai ya labai eh, wancan ya ce mummunan labari wannan kuma ya ce kyakkyawa wannan namun ne shi mutumin ya amince idan kawarka ta facebook ita ma ta amince komai ya shirya ya labai to da kyau hmm. wannan bai ba to duba wancan haloriya kana ina ne ina wajen siyayya to juyo ta bayan ka Ka ji mamaki ne? Ai na jijjiga ne ma. Me yasa? Ina nufin zai fi dacewa a ce akwai wani wanda zan ji ra'ayinsa akan rigar nan. Sai gashi kin zo a daidai. Maza zo zo mu je sai ki gani. Ina yayin ki ya shiga ne? Ina ga ya shiga ɗakin gwaji ne. To ya shiga gani? Yayi? Sam sam bai yi ba. Sauran lokuta ka yi abin da ranka ke so, amma a shirye-shiryen auren ƙanwarka dole ka nutsu. So it is you again. Why are you following me? This is the final warning. If you talk again, I will shoot you. You hear me? Yalla bai kai da dan da nan ko to yi hakuri. Ke ma hallo ga ki anan. To yi kenan. Ah, Riya, ki jaraba wannan rigar maka. Kai anya ko gaskiya wannan ba ta yi ba. Ha ba ke kuwa. Kyauta ta farko fa kenan. La, amma na ji dadi. wannan rigar ba gaskiya ba ta yi ba ka ga gwada ah, wannan david master ya kira ni ban ga ta sama ba to ka gwada wannan mana kanwa ka gwada wannan in ya so sai ka tafi ohoho abu ne ne abu ne ne na gode zan iya tafiya ba to ya kika ga wannan gaskiya wannan ta yi karka ga yadda kai kyau wace ce wannan yarinyar a ah, mama ce sannu mama sannu yan nan kan dai wannan ita ce gamo ka ce barka dai sannu da alamu dai gaba ɗaya gida ne aka zo ina baba to an mishi tiyatar basir ba ya samu lafiya yo baba yana da basir ne dama ni da babana muna tunanin cewa za mu zo nan gida domin maganar aure aure kuma wai wace ce wannan yarinyar ni ma abin wani da yake ta min ke wace ce na san ki ne wace ce ni ni na san me ke faruwa ita budurwar wani dan sanda ne wanda yake kama da kai sak ka gane ki hakuri yarinya ni ma dan haka abin ya sa na rude yanzu ga shi ke ma ki rude ba saurayin ki bane wannan dana ne wannan yau na ga abin alajabi saurayin ki ayyaye turanci sosai wannan kuma ke ta haddin turanci yake wannan abu gaba daya ya sa na shiga rudani could this be true baba me take cewa ne turanci ta yi This is so strange. Irin wannan abin na sha ganin sa a fim, amma ban taba tunanin cewa zan ga irin wannan abu a zahiri ba. <laughs> Dalla idan ba za ka damu ba, zan ɗauki hotonka, ina so zan tura wa saurayina. To. Na san abin zai girgiza shi. Na gode, ku yi haƙuri fa. Bari je nemo shi. <laughs> Sai an jima ku. To sai an jima. Yawa, mu je layin sari sai mu duba. To mai gida mu je. Kaga, gaya min gaskiya. Akwai wani sak kamar kai? Eh mana akwai shi. Gashan turo min hotonsa. Kenan budurwanka ce? Amma ta yi fa. Sadiq me wannan wasan kwaikwayon da kake yi? Da ka gabatar mana da ita ai. Ai na gabatar da ita yanzu za a samu shakwakiya ne. yi hauka ne? Wani mutum a gari kawai sai an fito a matsayin matarsa? Da a Uganda ne aka fara wannan maganar da kulikulin kuma za a yi da mutum. Bai kamata ka gaya wa yata wannan maganar ba. Shiru. Malini ba su tana tantama ne. Wannan tantamar idan ba a share ta ba, tsari na na shekara ashirin zai wargaje. Kullum ka ta magana akan shiri, me shirin ne? Kafin mutuwar harshen Darfur ya shigar da manyan shiyoyinsa da sunan jikansa. ni kuma ya sa sunana a matsayin mai kula da shiyoyin kafin dan yayi aure bayan yayi aure komi da komi zai koma hannunsa kenan lamarin ka zai dawo kamar na karen gadin da ya koma karen didi. bayan auren rahul zan shirya wani hadarin karya sannan na gama da shi da matarsa da kuma basundara inda haɗin auren an yi da 'yar gidan mai kuɗi ce da an yi ta bincike bincike da tone-tone amma kasancewar da 'yar gidan masu matsakaicin ƙarfi ne tsalle suka yi suna murna yasu ta yi samuwa idan kuma ta mutu za su mu kaddara su ce ai kaddara ce wannan ne sa na zaɓi 'yar gidan ma'aikaci na gaskiya ka yi tunani sosai akan gobanmu saboda haka na shirya ni ma are din nake linda zan kira kira shiga wani atisaye ne barka ne sarki shi din ka ne ka fara shirman naka ko sarkinka yana ciki ah. ku yi haƙuri matsalar ido gare shi kuma baya son sa tabaro ai ga irin ta nan wai shan ina mai gidan naki yake ai matsalar ji da kai ce da shi sai an kira shi zo zo eh, eh. mai gida su zo ke subramanian inkiya peter inkiya fukoda amma yanzu ya rikida ya koma maƙetacin miji nagartarsa tantama mara adadi ƙetarsa mara wa'adi ji da kansa gagara jura Eh me kike daga murya an gaya miki ni kurma ne? Eh na ni kurma ne? Ban ci haka bane gida. To ki ga min ihun me kike yi? Ga min mana me ne ihun? Kwanta da ka ni. Me na ta ni? Ni sirkin ka ne? eh Ni sarkin ka ne akan me zaka taba ni ina sallama ka ko suwaye ne kuka zo min nan wata gudunmuwar kuka zo ne ba? a ya labe mun zo ne akan wani muhimmin aiki tare da kai me kenan kalli wannan a wannan wani irin itkanci ne ga mun tun yaushe kike wannan rashin mutuncin eh eh tun yaushe kike kin da. ta baka mun uwa take ba ta ba sai ne taka ka gane ki ga mun tun yaushe ya kake dukan ta ne to wannan nake duka daban mai jin zafi daban eh Ya kake irin wannan maganar ga babban mutum haka? Na gane. Wato tunda asibiti ya nuna damuwar shi akan ki ko? Shine yanzu kike nuna masa wato. Kenan wasan kwaikwayo kuke so kai yi min ba? Ina ji ina gani ina raye zan rena hankali hankali. Aikin ba sa aikin bar. Daga kasar Jamus ba ka siya shi. Sai ka ya Bai kamata ka dinga kawo irin wannan tunanin ba. Shi fa na jama'a ne. Kamar yadda matata take tawa. Kawai mummunar fahimta ne. Ina gaya maka a matsayina na matarsa shi babban mutum ne. Dan nagartarsa har kyautar Badmar shirya aka basa. Yan adawarsa ne suka yi amfani da hotonsa wajen bata masa suna. Abin da ya sa muka zo nan kenan. Duk da miji kina da fuskar munafukai, ke kina da fuskar kamilai. Yanzu me kuke so na yi muku? Fitowa za ka yi gaba yan eh? jarida? In ya so sai kai musu bayani. Abin ne fara boye kuke so na bayyana? A ba boye kace suna da wata alaka ba. Cewa za ka yi ba alaka tsakanin su. Wasu yana abubuwa ne waɗannan yara na auren ku. auren ku. Kamar yara na auren ku. Haka aka rubuta min. Aka rubuta maka kuma. Ina nufin haka ubangiji ya rubuta. Yau zan yi tunani da dare yayin da nake kwalbewa. akan cewa zan zo ko kuma ba zan zo ba kartik wannan mutumin ba zai iya wasa tayi yawa haka ne labai zan sheke shi muddin na sake ganin sa maza ka dauki shi daga nan gida to labai zo to ga nan su barka da safiya madam barka dai kartik kana lafiya lafiya kalau mutum ya dai ne ga kana sauri sabon ya ka samu a fune shine nake so na gwada wa mai gida ce filaye ne amma kadarori na gani kullum sai ka samu mai gida kana fili a waje kaza fili a waje kaza ashe filayen kenan waɗannan kada la malam waɗannan yan matan su ne masu filayen to waɗannan ba su kama da masu sai filaye ba kana kallon su ka gamar sadawa kada la kai shiru kai kullum zargin mutane ka ga mata eh? tafi To amma madam Na ce ka tafi. To na gode madam. Madam da alhamu Ratnam ya faɗi maganar gaskiya akan 'yan matan nan. Duba da wannan mai yiwu abinda mujallar suka buga gaskiya ne ma. Mr. Ratnam. Madam baban ki ya ciyar da ni. Ba zan lamunci a cutar da ke ba. To malam Ratnam kai me nufin ka? Tantama kake yi waɗancan ba mata da miji ba ne? Cewa yalla bai ne ya haɗa su akan su gwada cewa su mata da miji ne? Kafin yanzu ina tantama akan wannan amma yanzu na tabbatar tushen tantama ta farko wancan da ya kira yan labe da sirki tushen tantama ta biyu da aka mazge ta yallaɓe jikinsa haɓari yake dan haushi tantama ta uku mai hada yallaɓe da jin haushi dan an wance karar da kayan gidansu tushen tantama ta hudu Mr. Nam ya isa haka akwai wani abin da ba daidai ba ai komi ma ba daidai bane madam ka je shagalin bikin zagayowar shekara auren su ka gano ko mata da mijin gaske ne ko kuma ba haka bane oh, oh, saboda wannan magana ta wuce sai da muka hayo wani mahaukaci a matsayin mijin matata saboda rawar kanka gashi an ga wasu hotunan yanzu dole sai mu sake wata dabara ya muka iyayen labai dole ayi abin da za a yi amma kar ya sake sa hannu da ke ta kaji ko ya kada mu akan takamar wata iyalin ka labai ba kawaka ce ta facebook ba ko ma wace ya ita mace ce to ba komi ka cigaba da kallo ta kyamarar na'ura zan san me zan yi akan yawar wancan sususun je ka ka sai da zaka yi kamo jaki ba komi zan samo sa kai ma ka sa kawaka ta facebook ta yadda ba zai yi ba Ba zan sake jurar cin zarafinsa ba, wani kazami da shi. Don Allah Malini, ba su tana tantama ne, ki bada haɗin kai a wannan mana kawai. To shi kenan. Wannan ya zama na ƙarshe, na ƙarshe kenan zan yi. Na gode sosai Malini. Sarki ya rutsa da ni kamar sabuwar waya da safe, amma yanzu na gane shi, dama shi zan yi kamar fara, idan kuma bai daddara ba, to zan haɗa hodar Iblis da lemon sashi da suma. Na kyamar na'ura ta yadda zanga komi da komi da ke faruwa. An gama. Ki sauri ki kawo mana kina tafiya kamar wata amarya. Ga abokanina na sun iso. Barkare. zai da wadannan sauran. Yawa, shigo mana, shigo. Wadannan da abokaina ne na yarinta. Ban gane ba. wannan ya tace ka kammala digirin ka lokacin da suke ta kai ka ce zaka kawo mana azanci yanzu zaka sha habaici <laughs> barka da zagayowar shekara auren ku thank you very much madam ta ce mu kawo wannan kyauta ta ce oh mun gode to shiga da wannan ciki ko madam yau ce ranar auren ki za mu iya ganin kundin hotuna ai kundin hotunan ya gode a wata gobara da aka yi abokina mu so mu cancarewa mana to ba sai fike ya zo ba kana nufin fike wato pawan kallon zai zo wani shagalin naku ba wannan fike din bane ɗayan fike din ne abokina ne ah yawa gashi ma ya zo na gode pike sunan shi pike daga duniyar makwabta ya zo ya ma ziyarar ne saboda ya rasa abin hawansa yayin da ake duba tafin hannu na kallon sama shi kuma haka yake yi. dawa kallon bahamake bahamake kake min koyaya yau na ka satar fasahar fim din pike zan ba ku asalin labarin da yake tattare da fim din pike yayin da Raj Kumari Hirani ya da shi a cikin mota daga dan bashi labarin sa fisha kawai sai mai da labarin fim kai ban yadda ba zan sa sashi ya yadda mi ka. tana zama kasar Uganda sunan matar Kalinda kuma nan gaba za ta yi wa kusa. Ina ƙarya ne wallahi ƙarya ne dole ma fa sai mai tene. Eh eh. eh. Na nuna rabin gaskiya yanzu nuna ta duka domin neman sanya wasu doguwar suma ta hanyar hada hodar iblis da lemo ya ajiye hodar iblis a aljihunsa. Eh akwai ki tamarmana. Wannan ya fi ke labai daga rike hannu haka sa abin da ke aljihu wajo Allah. Wannan abin da shirye ke min kama ban yadda ba. Za ka yi daidai na karanto maka tsatsanka. Ina jin ka to. Me ke hannayenka? <laughs> sunan ka mani ratnam baban ka kuma shi ratnam kakan ka kuma sunan shi ba ratnam kenan duka sunayen gidan nasu akwai ratnam a ciki ko ba haka ba kwarai ma kuwa wannan mani ratnam din dauraren bawa ne ga halin basun da devi kuma ya zo nan ne dan ya gane wani sirri wannan ita ce makurar makurori wayo da kace sirri na tana da wani abu fike inda bukata zan iya dafa kafarka so nake ka rike hannuwan matata ka gani ko da wani a zuciyarta dan Allah ka taimaka min na taimaki mutane da yawa kai kuma friend ina ne tawago wani wani abu ne mara ba na haka ko da ya ta yadda ni ba zan yadda ba ya tamkar ruwa take kawa ka ce baka yadda ba ke zauna nan bige hannunsa ah, za fara aikin ka ehe Ai, na kuma zaka je, baka ce komi ba. ta za ta iya rusa aure, sanin ya kamata shine arziki na. Kada ka damu, zuciya ta tamkar dutse take. To saurara ka ji. Da kai wani wato, a cikin rayuwar matarka shi dogo ne kuma yana da hadari an dauke shi aiki a wani kamfani daga karshe kuma ya aure 'yar shugaban kamfanin kai wannan abin da gaske ne ba yo duk ba wannan ba faɗi sunansa yawa faɗi sunansa sunansa matsalar babu sabis mai karfi a nan kai waya ne da sai da sabis amma ni bayanai na kamar karatun jarida haka ka zayyano yanzu kuma me sa ka makale ka bana mana fike fike fara bana dan Allah a'a ka bani sunan fike ga mana shi wani ne shi fike ga mana da Allah ga mana waye shi wannan zuciya saboda take kamar bude na littafi ita ko zuciya ta arba take kirif um. ke ki ga mun wane ne wancan munafikin ne ko ki ga mun wane ne ki ga mun ba ki ga mun ba ah, a zuba da kai ce mun da sai yake da zuwa yalla bai kai hakuri wannan ba abin da zaka dauka da zafi bane in ban dauka da zafi ba kina da taskarewa zai karan labalan ah, wannan kawai ko sai na

ba bukata duk tsawon shekarun na ashe yaudara ta kake yi kada ka nemi dorawa gobe ne auren rahul ana kammala komi za ka yi murabus daga kan duk wani matsayi da kake da shi a kamfanin nan haka zalika ka janye daga abin da kake nema na siyasa idan ba haka ba zan tona asirinka wa duniya ka ji ka gane <laughs> na gode babban yaya ba ƙari ba rage komi ka yi shi daidai eh. ya bai su manya kai makura ne kaftawar ka ta yi sosai lambar yabo dole ne ma ka samu na gode bangal <laughs> ya danduna ne saboda su yi kwanaki suna kara masa azaba ba baya hayyacinsa wani hali ki cike labai likita ya nan da kwana biyu zuwa uku zai warware mun gano bayani akan martan ne ta hanyar madatsin da ya datsi na'urar mu bayan mun kama shi ka biyo mu hukuma ta kama ka martan kuma bai shiga hannu sai mana cikakken bayani akan kashe-kashen da aka yi a grand palace jera ja fara sakin magunguna na bogi a kasuwanni da sunan Basundara Pharmaceuticals. Hakan ya jawo rasuwar mutane da yawa bayan aiwatar da gwaje-gwajen magunguna da suka saba wa doka. Wani ma'aikaci mai suna Shiyan Prasad a bisa sanin mai ke faruwa ya kai korafi ga hukumar kula da lamarin magunguna tare da hujjoji jami'i daga Delhi ya zo domin bincike. Duk bayanan suna cikin wannan madaukin. A matsayina na jami'i zan ɗauki matakin da ya dace. Kasancewar Jairaj ya san komi kuma ya san komi kansa zai faɗo kawai sai ya shirya a su. inda aka je wajen taron jama'a aka bude wuta yayi abin yadda za a ce harin ta'addanci wani yaro da yake aiki a wajen shi tsinci ma'ajin sannan ya miƙa wa ravi ma'ajin da zarar yayanka ya dawo hayacinsa to fa ta ƙare da jairaj gaba ɗaya daga nan aikinka ya kammala na gode labai sannan akwai wani babban aiki wanda ya fi wannan ma wanne ki ne labai faɗa wa ya tariya cewa kai ba ɗan sanda ba ne ka kula ɗana ya farfado da doguwar suma ala ƙara lafiya dipu. babanka amma ya damu sosai yalla bai wannan martan din ya faɗi komi da komi a hannun yan bincike rabi yana farfadowa to wallahi duk makomar mu magargama lahar ɗanka ƙarshe ya mai da shi ɗan zaman kusurwa yanzu kuma kai yake hari yalla bai da alamu duk abin da ya shirya sai ya aikata bari mana salfin tsaro tunda baya ya magargama yalla bai kai shiru kuma yanzu ya same kenan shiru baya da wata fasara kintatar shiru abu ne mai matukar wahala wanda ya shiru ba san iya tsaurin tanadinsa ba Hello? Riya ce? Kartik bai na asibiti. Me faru? Suna karan bata da tantirai aka yi masa harbi uku al'amarin yayi yi tsamari sosai. Dama sai dai shi zai aje aikin dan sandan nan. Amma saboda ke fasa. Da ya ce zai zama dan kasa da ashirin fim. Lila ki yadda. Na yi babban kuskure. maganar cewa da ko wani mutumi mai kama da ni ba gaskiya ba ni ba dan sanda ba ne yadda kika ɗauka ni dan kasara ne bruce lee sau da yawa na yi niyyar na fito na gaya miki gaskiya amma sai na kasa hakan ba wai dan yaudara ba ne fargaba ne akan tsoron zan iya rasa ki da kuma soyayyarki ki haƙuri ai kai nake so ba aikin ka ba ina son ka ai da yawa tun a farkon fara binciken a akai na nake samu ne sheke su amma kai kayi dace kayi nisa ta yaya kake ganin zan barka da ranka na sha mazga adadi a wajen karamin mai gida saboda kai dole ya zama shekakken labai ina ni ne zan sheke wannan banzan 我来管了呗！可小姐是可先进打开请客。可刚才那老布罗桑还是轻色。 daga yau mun buɗe ranar ba magauci daga yau ba wani makiyin mu da zai rage a raye kamar yake ne labai wasundara da danta da sirkata za su bar shi shiridi zuwa auren gaba a mota za mu datse sabis sabis na wayoyinsu ta yadda ba za su iya kiran kowa a waya ba kuma su ma ba wanda zai iya kiransu za su je gaishe da ubangiji ne amma daga nan ni zan hankada su zuwa gurinsa a ɗauki gawarsa a jefa ta a kogin gandi beta Ya naga kamar kina cikin damuwa. Na ga ina ta kokarin kiran ka ne, amma gaba ɗaya wayar ta ki shiga. Ni ma kaina waya ta babu sabis. Abun mamaki. kike waye ni ko ba haka ba ni nan dan jairaj ne ko baki ji bane nace dansa ne mijinki in kiya babana ya yi shirin shege ku ne wannan aiki ne da mutane na za su iya amma kun san me sa na shiga zancen saboda dalilin ki ne na rasa martaba da kiran da sunan dan babana na tsawon shekara 25 bayan daukar fansa da zan yi ta hanyar sheke ku duka ga masarautar dukiyar ku duka ni ne zan zamo sarki Sonic! <laughs> kana nufin wai kana raye sanadiyar girgizar da na bayar da kai da mahaifinka duka notifin kwakwalenku sai sun kwance domin gano me shirin babanka bayan da devi ta kama shi da laifi dumu-dumu shine muka sauya ramji ɗinku da masta namu a halin yanzu so suke su sheke ka masta kai abin da na ce masta wannan masarafin alburushin jiki ne ka sarrafa shi gashi nan ka gane masta ya baka bindiga mai dauke da fankon alburusai mun yi amfani da sirdabarin da ake afin mun rena muku hankali ni macaskali ne in na dauki aiki ba hutun rabin lokaci har sai na ga bayansa sambada zalla in a can na rasa ka anan zan shege ka 接木接木接。 jin karatunam. Yalla bai kai hakuri. Ahli gaba ɗaya sun mutu a wani hadari. Me? Kure yalla bai. An kwashe gawawakin nasa an ɗora a ruwa yalla bai. Sun ce sai ka zo ka sa hannu za su ba da wakin. To, ga nan zuwa yanzu nan. Kai maca, kafin yanzu a ɗan kasuwa na kake gani na. Yanzu kuma za ka gani a shahararren ɗan kafci. Yalla bai, abu ne ya faru yalla yalla bai za su ka ci kyautar Mastery a matsayinka na dan kasuwa a wannan kamcin naka dole ka ci oscar ina son ga fuskar masu ita na karshe da na yaro na ma don Allah ya bude ya bai ya bai na ce abu bude mun bude zo ne mana zo ku bude kai zo ka bude girgizar ka girgizi ko da saura kenan kai ne wancan dan sandan me ne wanda bakin cikin ya labai yanzu ya labai matar da je ma rana zaka sheke da danta har da ma kanwata wannan ba daidai bane san ba daidai bane ba daidai bane ban gane ba sha sha sha ina raye ta yaya har zan bari hakan ta kasance ha ha ya labai ya hakuri ya labai ya san rike ma wuya haka kai zan bi ka da mazga in saka gudu akan titi ta yadda zufarka ta kare ka koma gumin jini har sai ya kare banza tsawon shekaru fuska biyu kai kake ta nuna wa mutane ni kuma na nuna maka mutum biyu baka gane ba ni ne na fito a dan sanda na ragargaza ma har ka kuma ni ne na amfani da matsayina na hannun dama na tona asirinka a wajen madam ɗanka ya zamo shegagge a dalilin zanaban da ka aikata na riga na gane kai kan jiri ne tun ran da asirinka ya tono yanzu na zo na gane ma cewa ka ma zarce hakan sosai sosai na tsani kaina saboda tsawon shekarun da na yi a matsayin matarka kai ramji maza ka shige su duka me zan shige in bar da gashin baki na <laughs> kudi ne lesi wannan ba ramji dinka ba ne masta na ne wai waɗannan kita murmuro nan ni fa ban gane ba domin gano shirye-shiryen da kake na kulle ramji dinka, sannan na musanya shi da masta dina. akwati na uku na jiran ka ka sani cewa shugaban hukumar fikira na raye ka sani da zarar yayana ya buɗe idansa gobe umarnin kamu ba beli za a yi a ka. daga nan kuma ma'aunin ka zai yi wata mummunar bindiga yalla bai wannan mataskarin gaske ne shi yasa dukan sai ke da karfi sosai yanzu mafitar mu da yace tak mu hau jirgi mu fece ya zuwa wata kasar inda za mu samu filaye da yawa ba zan raba da wanda ya sheƙe min ɗana ba yalla baya mana imani kamar ka san bai kamata ya samu gawazo shi da san daukar fansa haka ba har fa nuna min gawar ɗana yayi ni kuma zan gwada masa waye ne halo ina babana yake ramacin da rawo yalla bai na macen da rawo dama na kira ka ne na gaya maka wasu abubuwa akan ɗanka me kuma yalla bai abubuwan da yi suna da yawa da yana yaro ya sadaukar da sa domin kanwarsa ta samu karatu ka gane ba ne bisa sanin ba za ka iya biya musu kuɗi su karatu su bi ba ya cin jarabawa da gangan saboda kuɗin da kake samu ba zai ishe ka ka biya wa 'yarka ta yi karatun zama mai mukamin gwamnati ba shi ne fara aiki a matsayin ɗan kasada bayan ya shirya komi domin wa yarka damar shiga makarantar da kake bukata sai bi duk wata hanya don kada ka gane ka san me sadi yayi haka Ya yi haka ne don ya saka ji gamsuwar cewa ka sa yarka ta zama mai mukamin gwamnati a lokacin da yarka take bamu wannan labarin san ban yadda da abin ba amma yanzu na ji na fara yadda da yanzu na gane cewa zai iya sadaukar da komi idan har aka taba masa ahali so nake na gaya zai idan na sheke ka a gaban idansa kai haƙuri lamu canza da rawo kai nuna min gawar ɗana kai kawai ni kuma zan nuna ma mutuwar babanka minti goma sha biyar ka gare ka zaɓinka ne ka kai babanka asibiti domin a ceci ransa ko kuma ka ceci budurwarka da ke hannun mutane na a wani gidan gona zaɓi ya rage naka ni yanzu ƙasan nan zan bari na bar ka lafiya yalla bai da ɗan kamar taɓa ganwansa an taya shi doguwar suma ya baga gotawa da kai kokarin shege ta akwatunan gawa ya buɗe ma yanzu kuma kasu kurkuna babansa buga a gaban idanunsa domin ganin irin ƙarshen da ya tanadar maka na ji na shiga daga guwa. kada ka damu nan da rabin sa'a za mu bar ƙasar nan. rabin sa'a fa mintuna har talatin fake ne labai. kowa yayin da zai mutu yana fargabar a wani hali zai bar iyalansa amma ni ina jin karfin gwiwa domin ina da kai baba ka je na haka babu da zai same ka na san cewa ko da bana nan za ka kula min da iyalaina ina da yakinin haka burin kowane uba ya ga ɗansa ya zama babban mutum ya zarce kowa amma ba lallai ya damu da ɗansa ya zamo mai cike da mutuntaka ba ta yaya aka yi na juri zagin ka ba tare da fahimtar ka ba eh ɗana ina na dama a bayan kowace kalma da ka zage ni da ita babu ba abin da nake gani face zafin san da kake min ni baba Dana ka yi abubuwa da yawa ga ahalinmu. Ka ci kaladanka ka yafe wa babanka. Ina son ka baba. Ina matakar son ka. Ba abinda da zai faru da kai baba, ba abinda zai faru da kai. Kevin, shi ke yarinyar nan. An gama. James, Baba. ina ne ina wajen ɗaukar hoton faston fim ina na ɗari da hamsin ne yalla na shiga matsala ne ina neman taimakon ka to ya kai kada ka damu an gama shikenan direban jirgi na yi wa saurayinki alkawarin cewa zan mai da ke gida lami lafiya waya kawai tazara ce ta lokaci amma a lokacin a'a ba za a samu tazara ba rikice a cikin mahaifin nawa ka kawo shi akan lokaci kada ka damu komi zai daidai ana mishi tiyata ne na gode likita Ya ne kike ta kura min ido? Salon ka san irin na saurayi na. kamar ya kenan ce salon ka san irin na saurayi na kamar ya kenan ina nufin salon saurayi na san irin naka ne yanzu kika hau kan ma'auni la wannan ma iri ɗaya ne a takaice nake na ni madubinsa ne Agas ta ya zo muku na gaskiya na saki sa'a. <laughs> Na gode ya labai. A ga mutumin naki a yanzu. Ya mun gode sosai. Ka taimake mu akan lokaci. A haba karka da mun ba komi. Ya baban naka. Baya hadari zai warke. Da kyau. Amma fa zaɓin ka yayi ka gane yayi. <laughs> Na gode ya labai. Da alamu ka kware a hawa doki. Eh kwarai ko amma ta hanyar kallon fina-finanka. To zo mu je, mu je mu dana. yalla da izinin ka zan iya hmm. na gode ai yalla bai kamo karsashin ka samsan ba abu ne mai sauki ba domin ka kere tsara abin da yake sama mun wannan karsashin nawa ba komai bane illa masoya na suna shan suna jira na barin je sai an jima to yalla bai sai da na ce kada mu bata lokacin nan gwara mu fice yanzu shi kenan ba kai ba filaye sai dai a kan abinci a can magargama rabi prakash ya mika hujjoji ga hukuma saboda haka za kama ka to hukuma ta kama ka yalla bai a matsayin wannan ne aiki na na karshe kuma nasara ta farko ka bani izinin kwamishe shi an baka na gode labai mutumin da yake koyewa a bayan fage yana yin yaudara ko ya sa a sheke mutane kamar kiyashi to mutum ba zai sha ba ko da mafarki ne tantirai su ji samu gargama wannan tilas ne haka zalika mai yaudara karfin wannan kayan kenan duk da cewa kalaman nawa ne amma jigon shine hukumar da ta tsaya min ka dauki darasin sannan ka cafke wayar kana warge cikin dakika ɗaya zaka zama shekakke amma hakan ya kasa so nake da kowane numfashi fargaba ta kama ka lokacin da za a rataye ka ka zauna cikin fargaba a magarkama kana jiran beli wanda ba zai taba zuwa ba sai ka tafi wannan shine ma'aunin ai ba ni zaki wa ba yata ki zaki ba ni na tunanin mai da ke mai mukami shi kuma ya tabbatar da haka duk gidan da suke da ɗa kamar ka ai dole ne su kasance cikin farin ciki kana damuwa da nauyin iyayenka ka cika macaskali na gode madam ni ma kaina zan yi farin ciki idan ka sa hannu akan wannan takardar me wannan ba dama za ka zama dan sanda ba A